وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'at kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah don karanta littafin rijal wa nisa haular rasul sallallahu alaihi wa sallam na fadilatu sheikh ad-daktur sa'ad bin yusuf abu aziz hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu sati da ya gabata mun alƙawarta cewa idan Allah ya rayar da mu cikin lafiya da imani a daidai wannan lokaci za mu yi muhadara mai suna matakan mallakan mata. Idan zan tuna yau kusan muna ashirin da ɗaya ga watan Almuharram, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jazakumullahu khairan Allahu ilman wa imanin wa ikhlasan. Mabu'in da za mu yi magana a kai shi ne matakai talatin na mallakan mace, ko matakai talatin na mallakan mata, ko kuma matakai talatin na samun soyewan mace, bi ma'ana bishi zoi-zoi kenan ko? Sai zama inda ya kada sai ta bishi. Don sauwaka wa kai na gabatar da wannan muhadara a takaicen takaitawa na raba maudu'i ɗin da ikon Allah gida biyar, na farko al-muqaddima. na biyu da ikon Allah mu'ashiratun nisa min hayati salaf radiyallahu anhum wa rahimahumullah na uku ahammiyatu mu'ashiratihinna bil ma'ruf na hudu da ikon Allah salafuna waqafatan fi fil mu'ashira az-zawjiyya na biyar al-khatima Allah shi mana jagoranci Mabu'in magana shine 30 steps of winning the heart of your wife matakai ɗaiɗai guda talatin, sirrori ɗaiɗai guda talatin, da idan ka yi ƙoƙarin bi ko na yi ƙoƙarin bi ba wayenmu ko dabararmu ba, Allah zai mana baiwa da samun mallakan iyalanmu. Abin da ya ja hankali na ƙarƙashin mukaddima na magana akan wannan maudu'i manyan dalilai ne kamar guda uku. Na farko shine complaints da mata ke yawan yi. abin da ya fara ja na karkashin al-muqaddima ga yin muhadara akan wannan maudu'i na farko shine shakwa minan nisa dalili na farko shine yawan complaints da mata ke yi akan yadda suke samun matsala cikin mu'amala da maza a matsayina na almajiri na kai shekara goma sha ina karantar da mata gwargwadon abin da Allah ya bani ikon karantarwa a tsawon wannan lokaci mutum yana jin misalai da dama na irin jarrabawa da mata ke samu a cikin zamansu da maza a wasu wurare matan ke da laifi karara a wasu wurare maza ke da laifi karara a wasu wurare maza da mata ke tarayya wajen yin laifi din sai zama a duniya in ka duba babu addinin da ya structuring zama a gida ya kawata zama a gida ya tsara dokoki na zamantakewa a gida a duk duniya babu addini kamar addinin musulunci don babu addinin da ke tafiya da civilization kamar addinin musulunci wayewa da kiyaye haƙƙin juna babu kaman addinin musulunci hatta wadanda suke ba musulmai ba irin professor Barnett sun yi confessing cewa yadda addini ya yi magana akan zamantakewa mu'ashira zaujiya yadda musulunci ya yi suka ce a duniya babu addinin da ya kwatanta yin wannan idan ka ɗauki addini da ake ga da sunan addini shine na biyu a yawa ko kuma shi ya fi kowa yawan mabiya a duniya shi addinin saboda tsabar rashin tsari bai ma kira adadin matan da za a aura ba shi kuma ake gaifi yawan mabiya a duniya yace akwai rashin hankali da ya wuce a bar kofa a buɗe babu limit na matan da za a aura amma a musulunci saboda adalci addini ya saka upper limit da lower limit mafi kankantan mace ɗaya mafiya yawa hudu a ƙarƙashin hudu da musulunci yace a yi a lokacin musulunci ya zo ya samu maza mutum da yana iya auren mata ɗari bakwai sai addini yace ya haƙura ɗari shida da casa'in da ɗari shida da casa'in da shida ya rike guda hudu ka duba tsari na addinin musulunci ya karantar da ciyarwa tufatarwa ilmantarwa har ya karantar da matakai da ake bi idan matsala ta faru a aure a kira waliyansa ko kuma wakilansa a kira waliyanta a ga masu su zauna su yi magana da juna fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma a turo wakilansa da waliyanta su zauna Allah ya ce in dai suna nufin gyara ne to Allah bai datar da su ga gyara in dai gyaran ne a zuciyarsu za ka babu addinin da ya kai addinin musulunci tsari amma abin tausayi da abin takaici babu wani mutane da suke zaune kara zube da iyalai musamman idan mutum ya kalle mu a arewacin Najeriya irinmu crisis sun yawa da yawan gaske a gidajen mu wasu laifin mazajen ne wasu laifin mata ne sai zama complaint na mata a da yaushe shine duk inda ake wa'azi ana magana akan haƙƙin miji ne akan wa akan mace amma ba a cika magana akan haƙƙoƙin mata akan maza ba an fi magana akan yadda za a bi a mallaki miji wannan cewa da ake a mallake shi taimako aka yi wa mace to me zai hana a tunatar da maza kuma hanyar da za su bi da ikon Allah su mallaki matansu. Bai wuce sati biyu ba wanda ta yi mun mulahaza na ƙarshe mai tsanani na shiga nan iya Abubakar Resource Center New State Library. Ina neman wani information wata ta yi sallama cikin hijabi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da amsa. ta ce tambaya take da shi nace menene malam akan yi mana wa'azi akan haƙoƙin mazanmu akan mu mun gode Allah ya saka da alkhairi mun ji daɗi kai addu'a wa malaman da ke karanta mafi alkhairin addu'a sai dace amma kuma akwai matsala ɗaya zai yi wahala ka samu kasar ƙwaya ɗaya da aka kira shi da matakan da miji zai biya mallaki matarsa idan aka ce mace ta mallaki mijinta ai an taimake ta da sauke haƙƙinta ne to ta sauke haƙƙin amma shi kuma ba a gaya mara haƙƙinsa don ya sauke ba za ka ce ya dace da masu ma maza ana tunatar da su na ce ana yi tace ce eh, a cikin wa'azi muna ji a ramadana malam yi ta yi to amma bayan nan an taɓa ware darasi wa mazan akan haƙƙoƙinmu a kansu mu an koya mana mu mallake su to su ba za koya musu za su mallake mu ba ai duk burin mace a duniya shine a ce suna ɗaya ɗasawa suna soyewa da matarsa shi ne burin kowa don haka shakwa ya yi yawa daga mata bai kai sati uku ba har cikin gida na akwai mata da ta zo da complain da mijinta na cewa suna tare da mijin ya kai kusan shekara hudu bai taba kusantanta bai da take bawa iyalai na labari suke isarwa gare ni a cikin wannan halin sai kuma gashi nan yana kokarin ƙara aure suna zaune ita kadai ne matarsa sun kai shekara hudu bai zo kusa da ita ba amma a yanzu yana kokarin kuma zai ƙara aure tace wani irin rayuwa za a yi sai a mun tambaya akan wannan na ga abin ya fi karfin tambaya na ce to zan mika kokon baranki na neman addu'a wajen ƴan uwa musulmai haka sai iyalina suka isar zuwa gare ta da wannan magana da irin waɗannan ababe suna nan da yawan gaske mutane da dama za a gansu a waje suna baka sha'awa a cikin addini da mu'amala amma in ka je gidajensu ba haka bane mata da yawa za su baka sha'awa wajen kama hanyar islamiyya a yi karatu in ka ji mu'amalansu da madansu ko kare ba zai ci ba kai ko alade ba zai ci ba bil haqiqa wajibi ne duka bangarori biyu a duba wannan muhadara zan rakkaza ta ne akan sako zuwa ga ƴan uwana maza hanyar da zamu bi da ikon Allah wajen mallakan matanmu ta ɓangaren da in mun yi wannan zai taimaka mana mu samu yardar Allah gobe kiyama dalili na biyu idan muka duba qur'ani ya ja hankalinmu da irin lafazin da ya kira mata su rufa mana asiri da irin wannan lafazin ya ja hankalin mu cewa mu rufa musu asiri ka duba mafi iya fasahar balaga Allah ya ce wa lahunna مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن daraja. yace walahunna kaga walahunna suna da shi mislul ladhi alayhinna kwatan irin wanda yake kansu anan Allah yace mislu bai ce nahau ba in an ce nahau shine mai kama da haka amma mislu irin haƙƙin da aka ɗora wa mata na maza to haka aka ɗora wa maza na mata kalmar shi shine daidai wa daida babu daɗi babu ragi to yadda aka ɗora masa haƙƙoƙi ɗaya biyu uku zuwa adadin da Allah ya ɗora haka kai ma aka ɗora kanka ɗaya biyu uku yadda aka ce ta yi ƙoƙarin mallakan zuciyarka da kuma samun lobanya daga gare ka haka kai ma aka ce ka yi ƙoƙarin mallakan zuciyarta da kuma neman soyewanta. dalili na uku kuma abin da ke bayyanuwa na su adabin rijal ahyanan mummunar mu'amala na mummu maza akwai mazan daga dama su da kansu suke confessing ba matan su kai complaining ba shi da kansa zai ce lalle ina zaluntar tarwance mafiya yawa maza da yawa sai ‘yan kaɗan da Allah ya kare, idan mace yana neman aurenta duk laifin da ta masa a duniya zai yi haƙuri, har ma ba a neme shi da aya ba zai kawo inna allaha ma as-sabirin Allah iya tare da masu haƙuri don haka huwa min as-sabirin shi ma yanzu mai haƙuri ne ba a bane mai kawo aya ba wani ma sai ya dauko maka can wala kun bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa nakasin min al-amwali wal-anfus wa samarat wa bashir as-sabirin inna Allah ma as-sabirin don haka ina hakuri shi da kansa yake cewa yana hakurin ya kawo aya ba a nemi ya kawo ba lokacin ta zo tana amarya a lokacin akwai tsananin kauna akwai nobanya akwai so komai ya cika zuciyarsa ba a cika samun matsala ba a gaban farko na aure sai bayan an fara samun haihuwa a nan ake gane ya ci jarrabawa ya fara jarrabawa wani duk matar da ta aihu ɗaya a gidansa to ya haƙura da ita ko da ku bata yi laifi ba wani kuma za ta zauna akan walaƙanci a yin ha ala hunin am yadussuha fit turab ko ya rike ta a walaƙanci ko ya mata turbaya da ƙasa ya masa tofin alatsi ne sai ka ganta abin tausayi me dalili mu sani addinin mu abin da ya karantar da mu idan kuna cikin ƙaunar mata da sha'awan siffar halittar su to ku rike su dan wannan ƙauna din idan siffar halittar ta bushe ku ci gaba da kyautata musu da musu mu'amala mai kyau duk mace kyanta a duniya lokaci take bukata ko da kyan duka bai kare ba akwai adadin da Allah zai karar da shi kuma wa yake karar da shi dalilin kusantar ka gare ta ne sai ga mace Allah mata baiwa da kyan halitta amma za ka ga bayan shekara bakwai ne goma ne in tana da kashin girma wata idan ka gama manta yadda ka san gugan roba kuma babu yadda ta iya ba ta so haka ya faru har addu'a take yi amma haka yake faruwa akwai matan da suke tura ƴan uwansu Saudiya don Allah a musu addu'a kada mamansu ya kwanta me dalili wai duk kokari take ta mallake ka amma babu yadda ta iya sai ka ganta bayan ta daɗe wata saboda yanayin halittanta duk ƙoƙarinta sai gan tana tafiya yadda ka san gidan sama yadda ka san tsohuwar roka ba yadda ta iya kuma ya'ya nawa ta aifa masa gabanin ta haka ta sama maka wane da wane da wane da wance sai ka duba waɗannan sai taimaka maka wajen kyautatawa gare ta to mafiya yawa maza da dama a gaban da ake cikin soyewa juna ba a samu matsala amma daga ta fara haihuwa to a lokacin sai da koma zaman hakuri ko kuma gidan ya koma kaman kurkuku gare ta a lokacin farkon rayuwa da nan ba karin a ce kai hakuri za ka iya an kawo maka sabon fridge an kawo sabon gado sabuwar katifa sabon bedsheet sabuwar buta hatta madubi sabo ne tape sabuwa tv sabo video sabo kayan sawa sabo a ɗakinka komai da komai sabo ne watakila ba ka taɓa samun irin wannan a duniya ba a ce komai a wurinka sabo ne sai ka ga kwandon sharanka idan aka baka dama za ka yi ɗaure suka ci abinci a ciki saboda kyau ka zo ka tsaya a jikin miro kana ganin kanka wani gadon ma shi kansa miro yake da shi kana kwance kana dressing komai a cikin ɗakin ka sabo ne an zo an tsayar maka da komai a cikin mutunci sai ku kwanta bacci ba mai tada ku ka shiga mayafi da ita ku yi awa goma sha biyu kuna bacci babu wanda zai tada ku har sai makwabta sun gaji a ce ɗakin nan lafiya kwarai ko sai ce eh lafiyar mu kalau bai fito ba musamman a irin zamanin yanzu da ake zabga sanyi ba zai fito ban an yi magana ce lafiya kalau wani daga an yi insha wuf idan ya shiga kuma sai illa ma sha Allahu ne dalili saboda lalle yanzu komai sabo ne amma ka bada lokaci akwai lokacin da Allah zai kawo jarraba an fara samun Muhammadu ne a an fara samun Zainab ne ƴaƴa sun fara samuwa baccin da kake na akwai lokacin da zai fi ƙarfinka haka za ka zo kana son baccin sai ka haƙura kana kwanciya sai ya zo ya tafe ka ɗanka ya ce baba ka ga wace ta hana tuwo ka ce to ya haƙuri za a baka a bashi a baka sai a bashi ya sake dawowa ya ce baba baban cokali ba ka ce a bashi don Allah ka bar ne bacci sai ya ce to can sai ya dawo ya sake samun ka ya ce baba in bar ka yi bacci ko sai ka ce eh sai ya ce to na barka to bayan mintin ku zai dawo sai ya ce baba na bar ka yi bacci sai ce eh amma kar ka damu to zai da sai da zai baban na ban dame ka ba ai bai dame ka ba saboda shi yanzu labari yake ba ka ce kada a dame ka to ai bai dame ka ba tambaya zo ka tabbatar da ba a dame ka ba wannan TV da kake kwance akan gado kake kunna da remote control haka kawai sai ka dauka ka dan matsa ka juya tasha daga nan ka koma can komai sabo tape din ma wata mai remote control ba ka danna duk ba su lokaci da wannan yaro Muhammadu da Zainabin daga sun ɗan taso wannan TV da aka tarwatsa al'amarin sa, sai ya ga da cokali yake kunna shi cokalin ma sai wanda ya iya kai ba za ka iya ba sai ka nemo mota sai a zo a tsuguna a yi bismillah sai a dan tsaga shi haka in aka danna sai a daga sai ka ji ya kunno kai ba za ma ka iya ba to sai ka ga bacci ba ta yi sai sun yi bacci kuma suna farka yaran kun farka to a lokacin ake bukatan zaman haƙuri a ka namiji kada wannan ya hana ka ci gaba da bata ta, a daidai wannan gaba ne ƴan uwana maza muke hana mata haƙoƙi daga ta koma zaman haƙuri halittanta ta ta canja to in ba a yi sa'a ba wanda ganin ya buɗe chapter na walakanci da cin mutunci da bakar magana kai da baka wulufin magana ma gaba daya don haka kula ga wannan mu sani addinin mu ya karanta da mu mu'ashira zaman da kewa da su da kyautatawa shi yasa Allah da ya kira halittar mu yace khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai ce litaskunu ilaiha kuma bayan nan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama Allah shi ya halicce ku ya halitta muku matan ku daga gare ku sai ce litaskunu ilaiha don ku samu nutsuwa gare su duk mutum mai iyali in ana zaman lafiya yana samun nutsuwa a gidansa amma da sharadi in ana zaune lafiya bayan nutsuwa ta gushe sai Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama bayan nutsuwan nan sai sa muku mawadda mu duba kalmar da Allah ya zaɓa ya nuna mana mu mu'amalanci da sai ce mawadda bai ce muhabba ba ma'anan muhabba shine so mawadda kuma kauna to a musulunci kauna ya fi tasiri fiye da so in so ne a mafiya yawan lokaci halittan da kake so idan halittan da canza sai ka zama baka kaunarta amma mawadda ko kuturcewa ta yi ta makance ta gurgunce tana kaunarta saboda ma akwai abin da ya ja ta ga aurenta na farko shine addini matukar addini iya nan za ta ci gaba da mu'amala da ita mu'amala wacce take mai kyau karancin wannan ababe yasa idan muka duba yau a cikin bincike da aka yi kwanan nan akwai statistic da wani ɗan uwa ahli sunna yayi da ke ɗaya daga cikin jimohi na arewacin Najeriya ya yi ta tara makarantun mata ne sai ya je ba su kwashoniya ya yi distributing sai ya tambaye su adadin aure nan suka san aka yi a cikin shekarar nan da ta gabata 1428 sai mace ta da adadin auren sai ya sake dawa ya tambaya adadin mutuwan aure ne suka sani binciken da aka samu shine adadin mutuwan aure da ke faruwa ya fi yawan daura auren wanda yake bayyana mana hatsarin da muke shiga ciki wajibi ne mu duba matakan mallakan miji da kuma matakan mallakan mata ‘yan uwa ahalus suna kame da ambata a baya hafizahumullah wa rahimahumullah da dama sun yi ƙoƙari wajen fito da matakan mallakan miji Da jazakumullahu khairan amma daga cikin ababen da muke bukatan karawa shine matakan da za a bi a mallaki mace don a gogarin mallakanta kake sauke nauyin da Allah ya dora maka na biyu mu'ashiratun nisa min hayati salaf radiyallahu anhum wa rahimahumullah mu'amalantar mata daga cikin rayuwar magabata Allah ya kara musu yadda ya kuma musu rahama a koda yaushe mu ahlus sunna mizanin daukan misalai da mizanin kwaikwayo shine rayuwar manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi tare da sahabbansa masu tsarki radiyallahu anhum wannan shine asalin wurin bubbugo ilimi da muke bukata su ne jama'ar farko da ake bukata mu yi koyi a duk abin da za mu yi a duniya idan muka duba Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an ya ba misalai da dama cikin zamantakewa da mata haka abu darda radiyallahu anhu ya bada misalai wajen zamantakewa ga mata haka kuma abu salma radiyallahu ba ya misalai da dama na yadda ake mu'amalantar mace a zama a cikin rayuwarsa za a ga sun mallaki matansu iyakar mallaka sabanin irin halayen da muke ciki a yau maganin cewa da sahabbai su ne gabar farko na koyi mu duba abin da ƙur'ani ya gaya mana walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ku zama rabbaniyai ba nan kaɗai ba fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw zaka mizanin koyi na idan muna so mu mallaki mata ba shine duba mai USA ke yi United States of America ba ba mai United Kingdom ke yi ba UK a'a mai sahabbai suka yi wajen mallakan matansu me magabata suka ɗauka na hanyoyin mallakan mata Abdullahi bin Abbas radiyallahu an mun san babban malami ne musamman a duniyar Qur'ani manzon Allah masa addu'a mai tsada Allahumma allimhu alkitaba wa fi riwayatin Allahumma allimhu alhikmata wannan bawan Allah duk da tarin ilimi da yadda ake ce masa habarul umma bai hane ku kokarin kaskantar da kansa wajen mallakan matarsa ba Bai karanta ayar da Allah yake cewa wala kunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf wa lirrijali alaihinna daraja sai ce inni uridu an atazayyana li zawjati kama uridu an tatazayyana li yace kullum a rayuwata ina so na kura adaka na yi gaye wa matata ta gani ta ji daɗi kamar yadda nake bukatan ta yi gaye na gani in ji daɗi yace gaye da matarsa ke masa shine irin gayen da yake mata ita ma dan ta ji daɗi yau sai ka duba a rayuwarka za ga mata a gidaje suna kokarin ƙura a daka wajen yin gaye musamman ka samu matan elite hatta daga cikin intellectual elite har da ma misguided elite din gaba ɗaya in ka same su za ga matan na dan kokari wata duk kuɗinta ya ƙare a fanti fanti ta ga tare mai kyau ta siyo ta ga naiti kaza ta soyo ta ga man shafa kaza ta soyo wasu ma har kuskure na sa su sayi abin da za su faranta wa maza rai wanda yake sabon Allah ne amma me damuwar wai ana so a mallake ka amma tambayi kanka tsakaninka da Allah sau nawa ka sayi man shafawa don ka faranta wa matar kare ka shafa ta ce wannan mun iya da kyau tsakani da Allah sau nawa ka ɗauki kayan da ya fi kowanne kyau a cikin akwatinka ka saka ka zauna a gida don iyalinka ta gani kawai ta yi farin ciki da gane an mata gaye sau nawa ka sayi turare ba wai don ka sai sa ka je waje ba a'a kawai na sayi wannan don iyalina ne kawai ka yi wanka ka shafa mai mai kyau ka samu kaya gogaggu wanka ku mai ainihin kamar karin guga kamar za a yanka kaza da shi ka samu turare haɗaɗɗe ka fesa ta ce ina zuwa ka ce a wannan naki ne kawai ka zauna a gida kuka yi awa biyu ko uku kuna ganawa so nawa kai wannan a rayuwarka idan ni da kai ba mu yi ba ga sahabi Abdullahi ibn Abbas yayi radiyallahu an uridu an atazayyan li zawjati kama uridu an tatazayyana li ina bukatan na kura adaka na yi gaye iyaka wa matata kamar yadda nake bukatan ita ma ta mun gaye magani. gani wannan ya yayi karanci ga maza amma dubai yadda sahabbai suka yi ba ma wai sahabi mai karamar daraja ba a'a mai kololuwar daraja irin Abdullahi ibn Abbasin radiyallahu an wanda ya samu certificate tun daga zamanin manzon Allah tsira da miki sun tabbata gare shi a shi dan ustazanci ba zai hana ka iyalin ka gare gaye ba yawan commitments ba zai hana ba don commitments namu bai kai kashi goma cikin ɗarin na sahabbai ba ya ishe yadda jama'a ne da rayuwar gaba ɗaya ta kare a gwagwarmaya wa ma'a zalika suna da lokacin yin wanka da gaye wa iyalansu yau da dama daga mutum ya yi gaye ya fito da ka a cikin akwati gogaggu ya ɗauko sabuwar hula ya karya tunanin iyalansa da 'ya'yansa shine zai je abubuwa. sai ga ɗanka na cewa abba zai rasa ka abba da ni za a je zai fara gaya maka yanzu da shi za ka yadda ka je da shi don ka yi gaye ya san wannan gayen ba na zama a gida ba ne. iyalanka daga sun ga fara gaya da fara gaya maka labarai wani ba ka ba ba ka ba don ta san za ka fita ne shi yasa kake wannan gayar me yasa muka ba su wannan tunanin ba ma gaye mu zauna a gida kuma shari'a ta ce mu yi kokarin mallakan su kuma shari'a ta ce suna da haƙƙi akan mu irin wanda muke da shi a kansu sahabi kuma Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya fassara wannan haƙƙi daga cikin su akwai ƙura adaka wa iyalai a gida a zauna don su gani su yi farin ciki bahaushe ce in an bi ta ɓarawo a bi ta mabi sawu haka idan wasu ababe ba su sai ba sai ka duba a irin waɗannan ababen kai kayi abin da za ka mallaki zuciyarta in kace ayyuka da yawa sun yawa to sai mu tambaye ka ga sahabbai can sun yi me yasa su aiki bai musu yawa ba kai ka san babu kokonto mun yi ittifaki aikin da suka yi musulunci ba za a kwatanta da namu ba a yanzu karancin lokaci sun fi mu in imani da ustazanci ya hana ka imani da ustazancin sai kai na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu bai kai ba amma ga irin abin da suka na rayuwa amma ka duba kuma yadda Abu Darda radiyallahu anhu Uwayyir ya mallaki iyalinsa mutum ne da yake multibillionaire ba multibillionaire ne yana da dukiya iyaka da ya musulunta sai hada ibada da kasuwanci sai ga kasuwanci a daukar lokacinsa da yawa sai rage karfin jarinsa a kasuwa sai ya zauna ya nutsu don ya bauta wa Allah wanda in ana magana daga cikin ubbad masu ibada iyaka na sabai yana ciki wanda manzon Allah da kansa yake tura a gaya musu rage ibada ta yi yawa ibada ta yawa a roƙi su rage don abin da suke yayi yawa wa ma'azalika ya mallaki iyalinsa da zama da su da kyautata musu da yin gaye gare su to the extent that matarsa bayan ya bar duniya aka zo neman auren da tace a'a aka zo neman wani aure ya zo neman auren ta tace a'a sahabbai ke zuwa neman auren ta ce a'a me dalili tace nayi zama da shi mai daɗi da bana bukata mu rabuwa aljanna fahimtar ta in ta auri wani namiji ba shi ba bayan shi ya rasu to na biyun nan in ya shiga aljanna shine mijinta wannan kuma shine istinbadin malaman sunna da yawa mijin da mace ta aura na ƙarshe a rayuwa in dai ya shiga aljanna ta shiga to shine mijin da za su zauna kula ga wannan ba da so ta yi misin ɗinsa wannan ya sa ta haƙura duk sahabban da ke neman ta da aure tare da cikin sahabban akwai wanda sun fi shi falala da daraja da matsayi amma ta ce su yi haƙuri me dalili ta ce ina so mu haɗe da abu da a aljanna Yau duba matan da suke cikin damuwa to the extent that mace ke tambaye malam menene matsayin mace ta yi addu'a Allah ya sa mijinta ya sake ta ga kamar malam Kabiru Darul Islam je Mata Rashi a wajen darasi na mata hatta aje akwai matar da ke tambaya a garin nan a wurin darasi malam menene matsayin mace ta rika addu'a Allah ya sa mijinta ya sake ta duba kuncin rayuwa da ya kai wannan matsayin ba a ma yi addu'a wai ta mallake shi ba a'a kawai ya sake ta ta huta bil hakika wannan ya dace mu duba akwai abin darasi a cikin mai girma banda na Abu Darda mu duba kissar Abu Salma radiyallahu anhu da muka karanta anan Abu Salma akwai misali mai girma da Ummu Salma radiyallahu anha rasuwa Abu Salma yi tana cikin tashin hankali manzon Allah yake kirka cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif bi khairan minha daga Allah muke zuwa gare shi za mu koma Allah ka ba mu lada a cikin musifar da ka dora mana ka canja mana da wanda ya fi wannan alkhairi ta ce zan yi addu'a sai in ce kuma to waye kai mijina Abu Salma alkhairi ta fara yake wanda ya fi shi alkhairi a zamanin akwai fiyayyen halitta wa in tuti'uhu tahtadu akwai Abubakar Siddiq radiyallahu an إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني ابنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صاحب رسول الله بلفظ القرآن أقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نقول لك إذا سلك عمر فج فجا سلك شيطان فجا آخر إذا عمر يكام هنيا شيطان ده كان ستنج هنيا يكي سبو رسوله ga irin Usman bin Affan radiyallahu anhu mutumin da mala'iku ke jin kunyarsa mutumin da ke da sa ta kuke na aljanna tun bai da duniya ba ga irin Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu anhu la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu duk wannan sai dace waye kai Abu Salma kai ka duba yadda ya mallake ta duk waɗannan sahabban nana amma mijinta shi ya dame ta a lokacin aka turo hatib bin abi balta'ata da neman aurenta radiyallahu anhu tace a'a ba ta bukata ta bashi lafazi dai da dace ta dan kore shi da dabara wai kora da hali yafi kora da me da bulala ko da sanda so ba ta ce ba na son ka ba sai ta ce ina da ya a gabata ina so ta yi wayo na aure da ita sannan kuma ni mace ne mai kishi sai ta yi shiru sai ga abbakar siddiq radiyallahu anhu ya zo neman aurenta ta ce a'a Buba girman a ce abbakar siddiq a'a yan aljanna tun a duniyance duba bayan nan Umar bin Khattab ya zo ta ce a'a dan aljanna tun a duniyance sai daga ƙarshen nan Allah ya turo wakili a ce iya santa sai ta ce marhaban bi rasulillah wa bi rasulihi maraba da manzon Allah da kuma wanda aka tsoro dan aika wannan ta amince me dalili ai da daman hankali da shari'a ba su nuna maka manzon Allah zai ce wa mace ta iya sun ta da ce a'a ba duk yadda take sai ta hakura ta bada kanta me dalili saboda imani ne amma ka duba dai kaunar da take masa yadda ya mallake ta har ta ce wa a'a ta ce umar a'a kwatanta da matar da ke cewa a yanzu malam ne matsayin mai addu'an Allah ya sa miji ya sake ni mu kwatanta wannan don haka da hakika akwai ababe da dama da muke bukata mu gyara gyarawa na farko ya gyara alaka tsakanin mu da Allah na biyu mu sauke nauyin su a wurin Allah na uku zai sauwaka mana wajen rage yawan mutuwan aure na hudu zai taimaka mana gidan mu rika samun wannan nutsuwa din don wani yanzu daga ya hangi gidan sai gaban sa ya fadi saboda yana ga zai je samu tashin hankali imma laifinsa da ya kawo wannan imma kuma laifin iyalansa da kuma rashin kyautatawa da suke gare shi wata mace ba ta sha'awan gidan mijin tana ga gara kurkuku ya fi mata amma mu duba yadda addini ya kira auren ya ce li taskunu ilaiha nutsuwa ake samu sai ka duba auren ka yanzu nutsuwa kake samu ko azawai ke ki duba nutsuwa ke samu ko a gawayi ba wannan iya nufin cewa ba za a yi sabani ba za a iya yi amma mu sani duk da sabanin na faruwa farin ciki da nishadi da kwanciyar hankali da nutsuwa din yayi wa sabanin fintin kau wannan shine abin da ake bukata mu rayu akai na uku gaba ta gaba shine ahammiyatul mu'ashira ko kuma ahammiyatul mu'ashiratihin bil ma'ruf muhimmancin mu'amalantar mata tare da kyautatawa maza da dama suna ga akwai kaskantar da kai yabo yana yi wa matarsa wata mu'amala mai kyau wai yana ga yanzu ya walakantar da kansa ne shi kuma iya ga namiji ne shi yasa wannan aya ta cewa mu muke da mulki a kansu kowa haddace ar-rijalu qawwamuna wannan da wanda ya je islamiya da wanda bai je ba kowa san ar-rijalu qawwamuna قال Nisa'i bai san surar ba bai san yake bai san ma'anar ba ya dai taba ji an ce ar-rijalu qawwamuna anan ya tsaya bayan ayar fala saddaka wala salla babu abin da zai iya karawa surata bai sani ba nuna anar ayin bai sani ba eh ar-rijalu qawwamuna amma bayan nan akwai wasu ababi mu duba Allah ce mana yi wa ashiruhunna bil ma'ruf kalman wa ashiruhunna fi'ili ne fi'ilul amri ne wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu antum ayyuhal muslimun wa ashiruhunna antumul muslimuna bil ma'ruf don haka a lokacin da kake kyautatawa gare ta ba kana yi ne wai kana walakantar da kanka ba ko kuma kana taskantar da mulkin mulkinka a'a kana yi ne don bin umarnin Allah bahaushe ce wai wa wada ba gajiyawa ba ne to ai tsugunawa gurguma zai zama gajiyawa balle wada idan Allah ne ya ce a tsugunawa gurgun za ki yi ba za a ƙi ba saboda Allah ne yace wa kunna bil ma'ruf ka duba ma'arufin nan sai kawo shi bil ma'rifa is definite bai sai kawai bi ma'arufin ba balle ka zabi abin da kake so ka bar wanda kake so a'a bil ma'ruf is definite ma'arufin is definite dole ka karanta menene hukuk nata ka sauke in kai wannan ba ita kai ba ka yi abin da Allah ya ce ka yi shi. Na biyu sai Allah ya ce duk laifin da ta maka kuskuren da ta maka abin da ta maka ne muni ce, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an yaj'al Allahu fihi khairan kaseera in kun kisu ku sani da sannu Allah zai sanya wani abu na alkhairi wanda a cikin su za ku ga me za ku ga alkhairi mai girma za ku ki wani abu amma da sannu Allah zai ba da wani abu da za ku ga alkhairi a ciki duk yadda mace take maka laifi ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza in kan mutu matukar ba addinin ka take batawa ba sannan kuma akwai alkhairanta na farko tarbiyar ƴaƴanka na biyu kula da dukiyarka amma gadi na uku a dafa maka abinci ka ci na hudu a kare ma sha'awarka na biyar ayi kaza na shida ayi kaza in zaka irga ba za su irgu ba wa in ta'uddu ni'matallahi wa hadhihi al-ashya min ni'amillahi azza wa jalla duka ni'ima ce ta Allah sai ka kirga su in ka ji wani abu za ka ga wani abu ko mai alkhairi a ciki Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ya samu kansa a cikin damuwa da iyalansa wannan ta ce kaza wannan da ce kaza sai wani mutum iyalinsa ta kuntuma shi iyakar kuntumawa irin yana ji kamar zai fashe sai rasa ina zai je sai taho gidan Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yana zuwa gidansa me ke faruwa ya yi sallama daga waje sai ji irin wutar da ya bari a gidansa ya kawo complain ga bisan wuta na horo a gidan Umar bin Khattab radiyallahu anhu tun daga waje sai ya ji yana jin maganar Umar yana jin maganar gimbiyarsa a gida radiyallahu anhu wa anha wannan bawan Allah da ya sallama kuma da ya ce ana disan sai ya ce a to bari bari ya kashe wutarsa ai yana ji ta gidansa ne ta fi tawo kunnuwa shikenan sai ya kama hanya ya tafi Umar bin Khattab ya ji an yi sallama ya fito waje sai ya ga ba mutum yi wancan bawan Allah sallama yana da biya ya dawo yace bawan Allah kai kai sallama yace eh to ai na ji an yi sallama na fito kuma na ga ba mutum sai yace eh na zo ne wajen ka da complain akan iyalai na to da na zo kuma sai kunne na ya ji wutar da ke gidanka ta wa kunnuwa sai in ce bari in bari ya kashe wannan wuta babba ni bari in kashe karamar to shi sai in ce bari in barka sai Umar yake cewa eh haka ne suna kunna ni suna mun kaza da kaza amma kuma suna mun alkhairin kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai jira masa alkhairin in sun yi laifi kaza kuma kar ka manta da alkhairi addinin mu addinin adalci ne har shaidan fa a musulunci a yi wa adalci ga hadisi a bukhari da ya da fatawan ayatul kursi sadaka wa huwa kadhubun bilkisu ta yi magana Allah ya gaskata ta innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun Allah ya ce haka suke aikatawa wannan fa bilkis da ke bautawa rana amma Allah ya gaskata to ya ga iyalinka not only that ka duba maganar da Allah ya mana akan makiyar mu makiyan mu ce wala ya shana anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu ko akrabu littaqwa kada ki da gaba da hasada da kuke wasu ko kin su dan addinin ku ba ɗaya ba kada ya sa ku ji musu adalci Allah ce ku yi adalci shi yafi kusantar da ku zuwa ga jin tsoron sa da bin dokarsa mu duba yadda addinin mu ya tsara wannan ababe din ga waɗanda suke makiyan mu ma balle iyalinka da ke gidanka ita za ce ka mata adalci don haka idan ka ƙi wani abu to akwai abin da Allah zai sanya alkhairi Ya'yan da kawai ta haifa maka a ya dace ya zama ka riƙe ta da amana ba nan kadai ba mu duba maganar da Allah yake yi a kansu bayan na ayoyi mu dawo hadisai na manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi hadisi riwaya na muslim yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li Ya yace mafi alkhairin ku gaba ɗaya a duniya Shi ne wanda ya fi kowa alkhairi zuwa ga iyalansa shi ya fi kowa alkhairi amma sai ce ni na fi ku alkhairi ga iyalaina kyautata musu da nake mu'amala mai kyau da nake musu na fi ku alkhairi ka duba lafazin yin halitta mafi alkhairin ku ne wanda ya fi kowa alkhairi ga iyalansa amma ni na fi ku alkhairi ga iyalaina mu duba har ya bar duniya a khutubarsa ta bankwana na hajjatul wada har ya bar duniya yana magana akan istausu bin nisa'i khaira ina muku wasiya ku mata da alkhairi wasiya yake neman mu da ita mu'amalanta su da alkhairi zai fa duniya amma akan wannan wasiya yake magana mu'amala da mata da kyautatawa wannan khutbatul wada kadai tafiya aikin haji bana akwai wata muhadara da muka je dan uwa Dr. Salisu Yahu da dan uwa Malam Muhammad bin Usman da Al-Muhami barista Ismail da Ustaz Muhammad Kabir na Azare tsakanin makka da jidda da Sheikh Salman bin Fahad bin Abdullahi al-Audi ya gabatar akan kawai khutbatul wada wannan khutba ta bankwana seminar aka shirya musamman akan khutbar bankwana a ciki da yazo kan maganar mu'amala da mata sun da ya ta emphasizing domin Allah zai bar duniya amma yana mana wasiya akan haƙƙin su me dalili saboda ya ce su masu rauni ne yace abuhuni du'afa akum hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum mace mai rauni ce yanzu daga jarraba faru a gidanka ba wai taimaka mata ba ta wajen rage jarraban ba ita kanta ne duk take da gare ka ita ma wani kaya ne kana cikin damuwa sai ta kara maka damuwa ba fata ake ba in wuta zai tashi ko wani abu mai ya faru sannan za ka gane ita ma yadda kake ɗiban kaya ka yi sikiwin ɗinsa ita ma sai ka ɗauke ta. su waɗannan haƙoƙi da wasu wasiyoyi kada mu manta da su mu sani mu'amalanta su abu mai kyau ne wani yana ga kaskantar da kai ne ya zauna yana mata abin da shari'a ta ce a yi sai ya shigo gidansa ko sallama baya yi yana zuwa daga zaune sai ce mm, ya dawo ya dawo ku ɗauke su ya dawo ya dawo ya murɗa gashin baki da san si yana shigowa sai kuntu mai gaba ɗaya yadda ka san fuskan alade haka zai miyar zai haɗa fuska sama da ƙasa duka babu daɗi kuma ya dawo ko kwana baya yi wai kwana ma kasawa ne ba ka daga ya shigo za a fara ɗauke kwanuka ya ku ki yarin da wuri zai shigo saboda ya shigo baya kwana haka yake tafiya wuf haka bai shigo to ina addini a wannan haka sahabbai suka mu'amalance su Abdullahi ibn Abbas na zama yayi gaya ya kura adaka ya fesa turare kai kana shigowa wai ka da arena ka ai da ba ka so ta rena ka sai ka batta a gidan babanta nan ba maganar reni amma in da za ka wata gidanka sannan kuma sai ka yi haƙuri in dai za ta zo gida kuma ta zo gidan kana da bukatuwa gare ta to maganar reni ai wannan bai mata so ba ai ka riga ta makara ba abin da ya sa ba wani maganar reni duk yadda kai in dai da iyalai zaka zana sai ka kaskantar da kanka Umar bin Al-Khattab Allah ya kara masa yadda yace idan zaka mu'amalanci mata yace kai abin da nake yace nakan mu'amalance su ne kaman yaro karimi haka nake ne da kaina amma idan muka zo kwanciya kuma sai ne da kaina babban mutum amma duk sauran mu'amala yace kaman yaro in ke zama an kaga wannan za ka ga manzon Allah hakiki tunda bai ce ba ta fito mu gwada tsere tsere yadda za ku yi one two a fita a guje to haka yake da gimbiyarsa to kai kaga ai dole akwai kaje da mutum kamar yaro haka kawai za ka zo ka samu malam ka zo da littafin qawaidi ko arba'un hadisi ce to a je mu gudu an shi ka doka ba lafiya ko yanzu an idar da sallah sai da mai ce to ku redi mu fita a guje ba za a yi ba to amma a ji dafiyayen halitta duk matsayin annabta da yake da shi kuma sai ana tsere tsere har ma wata ran ya kai wata ran a kare shi wani babban malami haka ya faru shi sa daga ka aure mace sai ka hakuri in tana ce maka aka maka la ya shek ko kuma honorable ko ko kaza kaza to daga ka aure kuma sai ka hakuri sunan ya sunan ka tsirara ba yadda ka iya in ma baka yi ba da ce kai saboda duk wancan lafa ta bai dame ta ba wani babban malami ba zan kira sunansa ba yakan bo majalisi haka yana kantar dalibai su gan cikin takawa iyakar takawa ana Allahu akbar to ka san wasu mata da shedanci sai ɗalibi kullum ya zai ce kai ai mala akwai ta kawa sai ta yi dariya saboda tana sanin me ke gudana su da shi kuma wannan namun sirrin zamantakewa ne to ran ne sai ta cuci malam sai ta saka ɗalibi ƙarƙashin gado malam na shigowa ya sha rawani iyaka da takawa yana shigowa sai ta ce sauke rawanin sai sauke shi ce cire ka ya cire sai ta ce yana so mata kuka ne kawai take sha'awa yau ya zauna ya yi yace ai babu hawaye yace eh haka sai dan taba hawaye sai ya shaba da ce a a wannan ha ba na gaske bane ya wuri na gane Ta to in ba za ka kufa ba gobe ina so a mun keken yara a mun dokin yara sai ya tsuguna sai ta hau sai masa dokin yara ya gama ya fara ne Ta ce ka huta an ma za a kara yace to almajiri a karkashin gado yana kallo ya ce babbar magana ka ba kan biya ga saboda sirrin da ke tsakanin ka da ita duk duniya babu wanda ya sani kuma ba ka so a sani to dole sai ka yi haƙuri wannan matsayi naka inda tana gidan babanta dole za ta baka in kai ne malamin haddan ta shi kenan da zan da ce ga malamin da muka yi hadda a wurinsa amma kana aurenta maganin hadda kuma wannan kai saurawa ba ita dama ba sai magana a kan asrar steps of winning the heart of your wife matakai a takaice da shari'a ta karantar da mu da za mu bi mu mallaki zukatan mata mafiya yawa waɗannan ababe steps din na ɗauko wasu daga cikin maganganun malamai ne ƙarƙashin tafsirin ayoyin ƙur'ani na biyu ko cikin bayanai na wasu hadisai na uku ko kuma cikin hayatu salaf na hudu ko kuma cikin tambayoyi da experience da mutum ke samu cikin karantar da mata ko maza zuwa na biyar cikin abin da mutum ke iya karuwa da shi na ilimi cikin mu'amalantar iyalansa da yake yi shi. A dunkule idan ka ce in gaya maka mai za ka bi ka mallaki mace, ga baki ɗaya a dunkule sai in kirga maka su da ababe guda uku, in ce piety, caring and concern. Wato bin takawallah Ƙarƙashin wannan shi ne ƙauna kana son ta don Allah, in ta bi Allah to kai mai ƙauna ne gare ta, na biyu kana da kiyarin gare ta, in ta damu kana cikin damuwa, na uku kana da concern, concern da kiyarin su ake kira da arrahama. Idan ka ɗauki kuma ƙaunarta yana ƙarƙashin taƙwalla, shi kuma wannan shi ne almawadda, waje ala bainakum mawaddatan wa rahama. waɗannan ababe guda biyu idan ka dunkula su ne matakan mallakan mace ta gane kana son ta don Allah idan ma ta samu wani nakasu a halittanta wannan bai sa ka walakantar da ita bayan nan ta gane kana da kiyare kana da kula da harkokin iyali baka walakanci gwargwadon arzikin da Allah ba kana ihsani gare su na uku kuma tana da concern wajen progress nasu kana damuwa da ya ci su ci gaba a rayuwa abinda Allah ya baka dama da bai saba wa dokarsa ba na ci gaba kana kokarin ci gaban su wannan su ababen da suka yi karanci kaunar sai ta yi karanci kiyarin din sai yi karanci wani baya taba damuwa da iyalansa ta ciyar da ƴaƴanta shi ya ciyar da kansa ciyar da kai ai ba gwaninta bane ko tinkiya ko akuya na rike kanta yau ka sai akuya ka sake ta akan layi da ikon Allah yunwa baya kashe ta ashe rike kai ba shine gwanta ba don ka ci abinci ka koshi don dabba ma na ciyar da kanta kuna ga waɗannan in ka dunkula waɗannan ababe su ne matakan mallakan mace ta gane akwai kiyare kana da damuwa da harkokinta ta yanzu a ta ci gaba amma bayan a dunkula za mu bi su ɗaya bayan ɗaya guda talatin cikin takaitaccen lokaci da Allah ya mana baiwa da shi mu kira ababen da ya dace mu yi na mallakan mata na farko shine taqwallah tun asali gidanka in ka mallaki mace kar ka rika mata barazana da kai wani ne a kai ne karfin hadda ne a kai ne kaza kaza ne a kai ne kujerar mulki kaza ne a kai kana da sarfiyar kaza kai PhD kai dattawa wani ne in duka aje su a gefe kawai tun asali tsoron gidan akan jin tsoron Allah ka nuna waɗancan duk title ɗin da duk achievement na duniya hayaniya ne da bankaura in ka tsaya gaba ga Allah babu ta takawa. shi sa Allah yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum kuka sanya ku kabilu kala kala da kuma bangarori kala kala launin fata kala kala Allah yace lita'arafu kawai don ku san juna ne ba wai dan fata kaza ta fika ba ba sai yace inna akramakum the most honorable in the sight of Allah is the one who fears him wanda yafi kowa matsayi a wurin Allah ya fi kowa daraja shine wanda fi kowa ne cikakkiyar biyayya ga Allah shine abin da Bahaushe ke cewa tsoron Allah ta Ba ka tun asali kada mutum ya mallaki iyali da barazanan cefa ne wani akawai zai je ɗebo kaji goma ya ce zai maganinta to ran da bukhari ya biyo gidanka akwai ran da kafar kaza ma ta fi ƙarfinka in da ka mallake ta da kaji ne in yanzu kace a yi ba za a yi ba in kace a bari ba za a bari ba amma in ka mallake ta da tsoron Allah da ni'ima babu ni'iman da mulki ba mulkin da kudin ba kudin wannan tsoron Allah zai sustaining zai rike zamantakewan ku don daman Allah ka nuna mata duk wani abin da ka mata mai kyau sai ka nuna mata lalle Allah ne ce ka mata wannan kuma kai dan ka sake nan auren Allah ne amma daga ka Allah a cikin abubuwan kace a'a kai ai ana shan wahala yanzu ba amma we are still trying za ku ga kyauta da muke dan ɗebo kaji za a yi kaza kaza wasu ko abincin ba sa ci gidan wani kin je ko nama ba a ci ba a ma miya da nama amma nan kin ga yadda nake muku sai na shi din shi ne to ran da ba naman kinin kai ma za ka sha bala'i so tun asali ba laifi ka kyauta ka yi bayanin ka kyautata amma sai ka je ka yi don Allah ce ayi yi ne amma ba wai don kai din kai bane in don kai kai ne akwai ranar da kai din ba kai bane bahaushe ya ce ba kullum ake kwana a gado ba to ai a ƙasa ma ba kullum ake kwana a ƙasa ba a koren da ƙasar ma ta fi ƙarfin mutum balle gado ai gado ma iyaka ne haka na farko shi ne takwallah neman auren don Allah zaman da kewan auren don Allah na biyu ta'alimu hadin Allah idan ka auri iyali kar ka batta karazu da karantar da ita addinin Allah in baka shagaltar da ita da sanin Allah ba to shaidan zai shagaltar da ita da kuma saninsa saboda babu dama mutum ya zauna neutral babu Allah babu shaidan in dai ba Allah take ba to za ta yi shaidan shi yasa lokacin da sahabi Malik bin Huwairis radiyallahu an ya tashi ya tafi zuwa gafiyayyen halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi da ya zauna mai tsawo wannan Allah sai ga sun yi wata guda sai umurce shi ya dawo gida yace irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim fa allimuhum wa muruhum sai ce fa allimuhum ku je ku ilmantar da iyalanku ita mace in babu ilimi ko shedan ko yake da ita ka duba wani abin mamaki da Allah ya zo magana kan kaidin shedan sai ce inna kaida shaytan kana da'ifa kaidin shedan mai rauni ne don kace a'udhu billahi minash rajim sai gudu amma sai ce ita mace inna kaida kunna azim kai kaidin matan nan mai girma ne na shaidan mai rauni amma na mace mai girma ne to kaidi mai girma in ba an samu an masa farau farau da imani bayan shiga uku so da ka ilmantar da mace addini is very essential duk cewa in babu addini a ciki to lalacewa ne karshenta hayaniya ne da bankaura kuma ko biki kai in sabon Allah yawa a ciki to blessings din Allah ke daukewa within no time sai ga an fara rikici a cikin auren ne dalili saboda ka yi sabon Allah da yawa don haka ka duba jinin al'ada jinin nifasi ka duba jinin istihaba jina ne yake da alaka da sallanta da azuminta tana iya yi a jahilci inda bai dace ta yi ba ko kuma ta yi a lokacin bai dace ta yi wanda sai duk bai shafe ka ba amma ya shafe ta Saboda in mantar da mata shine gaba na gaba. Mace idan ta san dokokin Allah kana karantar da ita yau da gobe tana sani to za ka ga yana taimaka maka wajen mallakanta. Amma in kai za ka ce mata yi kaza yau gobar kaza to sai zama kawai ita katsana duk abin da za ce ba haka ba ne. amma in ana koya mata addini gabanin ta yin za ka ji an ce babu kyau a makaranta. In kai koya mata gabanin ta yi maka laifin za ta ji ka karantar babu kyau. idan kuma ma ta yi laifin ka hana ta in kuna karatu wata za ku iso ka ce mata abin da kike ran nan ga matsayin su a shari'a ya sa na hana ki to sai ta gane yanzu ba da ka kake magana ba da addini ne amma in aka bar addini a gida to ko an zauna lafiya ba a zauna lafiya ba don bala'in yana zuwa gobe kiyama shi yasa Allah yake ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghilabun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun na uku tat'imuha bil ihsan ciyar da iyalai kyautatawa iya daga cikin muhimman ababen da ake mallakan mace in na ce kyautatawa akwai abin da wani yayi in yayi za a ce yayi kokari wani in yayi za a ce bai yi kokari ba yau wani idan ya saya kaza ɗaya a gidansa a wata aka yanka za mu ce yayi kokari saboda daman albashinsa bai taka kara ya karya ba bai ma kai ya taka tsinke balle karya shi amma wani idan zai sai duk sati rago a yanka bai yi kokarin ma kula da arzikinsa da kuma yawan iyalan to shi ka duba matsayinka da arzikin da Allah yake baka menene gwargwadon abin da Allah ya baka wannan hanka ya ka kyautata ka duba maganar da Allah yace li yunfiqu bi sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra ciyarwa mai yalwa ya ciyar daga yalwan da Allah ya bashi wanda aka takura arzikinsa shi ma ya ciyar daga abin da Allah ya bashi Allah bai dora wa rai sai abin da ya bata mu duba hadisi riwaya na Imam Abu Dawud rahimahullah su ila Rasulullah ma haqqu zawji Hadina alaihi menene haƙƙi iyalin ɗayan mu akan sa sai ya ce ayyuti imaha idza akala ya ciyar da ita idan ya ci abinci idan ya ci shi ma sai bayar kuma ciyarwa da kyautatawa mu duba abin mamaki in ba a yanzu da ake samun dan ci gaba a baya al'adam malam bahaushe ni ma ina ciki shine dan yankan nama da ake ci a miya kowa a sa masa ɗaya ɗaya wani yankan naman da wuce kwayar wake ba za ka ɗauka a hanjin gai kuskure ka dura shi amma sai ga wani wanda ba addinin da yake ba aikin karfi yake amma sai ce yau abincin gidansa farfesu ne fefe ba za a dafa matsayin abincin wannan ya dace ya zama ihsani iya da kyau mace ta ga ai wane da yake da matsayin ka baya kyauta wa iyalan sai da kake mata in tana da hankali yau kayi gobe kayi jibi tayi tana koyon darasi ko baka ce duba gidan wani ba takan je ziyara takan je gaisuwar marar lafiya tana ganin suke ci kuma ta zama gida samun sayafi naka wannan darasi ne gare ta kuma iya taimaka ka mallake ta amma kar mu bar mata a cikin kwaɗayi mace ta wayi gari ta ga ana soya nama tana tafiya kamar za ta yi tuntube ta kare dole ka yi iya kokari na ma wannan ka kiyaye na hudu an suha idan ta saita alkiswa bil ihsan tufatar da mata da kyautatawa iya da kyau mu sani cewa al'ada ce wani lokaci mai rauni aka ɗauka wai ba a yi mace ɗinki sai ta aihu wani mai ɗan ƙoƙarin sai ƙara da sallan layya wani in ya ɗan ƙara matsa gaba sai ce da azumi sai ɗaya azumi dan na dubu ɗaya a layye na dubu ɗari biyar shi ke ya gama sai bayan aihuwa an ta aihu shekara kaza sai ƙara ƙwaya ɗaya akwai mazan da gaba ɗaya sun daina tufatar da mata a yanzu sai fito waje kaga a jikin rigarsa saboda staci yadda kasan za ka gyara hularka saboda tsabar gayi amma iyalinsu a gida in kaga kayan ta yadda kasan za ka mata igiya a jefa shi Sun ganta da zani an masa sanda kun sa abin da ake cewa sanda dinki zanin ya lalace an jona farkonsa da ƙarshen sa, an sake tsaga tsakiyar an rage shi kuma an markal masa sai da in an yi kuskure ta ɗaura zani mai hoto sai da ɗaya ɓangaren hoton upside down yake ɗaya ɓangaren kuma a daidai yake amma shi ga shi a waje gwanin sha'awa da hakika waɗannan musgunawa mata ne da ke sa su zama ba sa sha'awan zama da miji ka yi iya kokari in ka tufatar da kanka su ba su samu tufatarwa kuma hatta a tufatarwa magaba shek Muhammad bin sali Al-Uthaymeen rahimahullah ke cewa akwai buƙatar ɗaukar balance a tufatarwa idan ka ɗinka na dubu uku su ma nasu ya zama kusan na dubu uku ne ba dole sai kuɗin ya zama daidai wa daida ba amma ya zama iya within the same range kuɗin na da kusanci da juna cikin abin da kake ba su mu tufatarwa amma ba kai kai dinki goma su ka musu kwaya biyu ba kuma ka ce a zauna lafiya a yi magana ka ce a rijalu kawwamuna in mm, a rijalu kawwamuna amma sai yan halta ba haka yi ba wani zai je yanzu a gidan sai ga an ci kuka da masara in an yi sa'a da dan wake a ciki amma sai je can kasuwa ko ofis sai ci cinya da hakar kari kuma yaje gida a yi magana mai gida ce gidan zuwa Allah ma ya kwana sa ba ya kai ba su ba mu ko kwana ku ba ba sai mu gode Allah to shi manzon Allah da kwana sa ba in ba a ci ba cin kinya da hakar a waje ba ku kuka da masara sai ba haka yi ba kalmatu haqqin urida biha al-batil kalmar gaskiya ne amma sai ka dauko ta a gurbin barna sai aka cusa Wani hakika wannan kuskure ne mai girma na biyar al ma'aha shine mu rika neman lokacin zama tare da iyalanmu duk yadda lokaci ya kunci ya zama akwai time da kake squeeze iyalinka ka zama da ita da 'ya'yanka, ko da ya zama wannan kana da su a wannan lokaci ne wannan a wannan lokacin a duniya babu abin da ya kai time management da kuma time prioritization wahala da muhimmanci ababe uku addini ya karanta da mu number one for you to manage your time not only managing but to utilize it not only to utilize it but to prioritize it sai ka yi managing ka yi utilizing ka yi managing sannan kuma ka yi prioritizing ka kuma ka iya da kayan nasa mu zo manzon Allah hadisin da ya karantar da Salman al-Farisi da kuma Abu Darda da Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhum Abu Darda da Abdullah ibn Amr ibn al-As yake cewa inna li jasadika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li dinika alayka haqqan wa li zawjika alayka haqqan fa ati kulli bi haqqin haqqahu wannan shine asalin time utilization management and prioritization ababe uku ne a dunkula a waje daya jikinka iya da haƙƙi sai ka huta iyalanka suna da haƙƙi da zaka ba su baƙonka iya da haƙƙi sannan addininka iya da haƙƙi to dole sai ka raba wa kowanne time ɗinsa a muhimmancin da ya dace wannan iya da muhimmanci jiya muke karanta da iyali na ɗaya a intanet muna karanta wani abu da ya shafi ɗaya daga cikin manyan malamai na saudi arabia ba sai na kira sunan ba don na kira sunan da abu a baya yadda ya tsara lokacinsa yakan ware awa shida zuwa takwas na baccin rana da dare da duk hutawa da yake bukata yakan ware awa uku na famaninsa iyalinsa yace yakan zama da 'ya'yansa yakan samu ƙarin ilimi a cikin zamantakewa da su da yake recalling ɗin lokacin da yake yaro gaba ga babansa ƴaƴansa ɗaya ɗaya goma sha shida amma haka yake zaman da su yace zai ware awa uku nasu sannan zai ware awa uku na karantar da addini zai ware 4 hours na answering questions imma da ake turowa ta email imma on phone daga wasu kasashe na duniya imma gaba da gaba sannan bayan nan yakan ware 4 hours da shi yake iya zama ya yi wani abin da zai amfane shi a rayuwa sauran ababe ka yi haɗawa zuwa ga sauran ababen da zai samu na ziyara da makamantansu ko kuma sauran ababe na ibada da sallah da makamantansu ka duba tsarin lokaci yake kuma baya bu yake kuma yakan yi rotating time ne gaskon lokacin sallah daga asuba zuwa azhar kaza ne azhar zuwa la'asar kaza ne la'asar zuwa magariba kaza ne magariba zuwa isha kaza daga isha zuwa asuba kaza ne to wannan su ne asalin lokuta da zaka raba su sai ga ka saka ababe da sauki akwai wanda bayi da lokacin zama da iyali zai yi shekara guda bai zauna da su ba zai wuni a kasuwa daga ya zo gida yana daukan buta wuf yayi waje wani zai ji BBC ya ji amerika ya ji birnin Kwalon ko duk ya gama wai he wants to be current iya so san me duniya ke ciki to ka san me duniya ke ciki lahira fa ka san me rike ciki wani zai barar lokacinsa a yawo ya yi wani sun tafi waje kaza sun yi a akan kaza ya je waje kaza amma iyalansa ya iya ba da minti talatin bai da shi wannan sai ga ana sabon Allah gidansa bai sani ba iya daga cikin uyubud du'at da malamai suka rubuta wato aibodin masu da'awa shine sukan kosar da waje da ilimi gidansu yanci tun tarihin duniya in mai da'awa bai taking precautions ba to waje zai ba da ilimi amma gidansa babu komai sai ka ga mutum ya lashe ka dauka kawun ba su bai don babu karatun a jikinsu babu karatun a mu'amala babu karatun a lafazi babu karatun a sanya kaya a jikinsu Sashe musamman ga wanda yake ɗalibin ilimi wannan ya fi komai hatsari, dole sai abin da kake yi kana zama da iyalai, a nan kuke tafiya da juna, kake ga kurakuransu ka gyara ka ga alkhairansu kuma ka musu godiya da fatan alkhairi a kai. Na shida shukuru khairiha, mace idan kana so ka ji daɗi, mu'amala ta yi kyau ka mallake ta in ta alkhairi ka gode. Idan kana so wata rikinta ta dafa abinci gishiri yayi yawa, ka yi complain to da ka ji dade kada taba ka ce kai ke dai Allah ya kinta aljanna wannan bayar Allah ba ni wani abu sai addu'a ta alkhairi gare ki abincin yayi daɗi duk in dai kana so ka ga kuskure ka yi magana to in kuma ga alkhairi to ka yaba ko da ba za ka bi duk alkhairan da ya ba muhimman ababe alkhairi to ka rika yaba mata ta yi sallah akan lokaci sai ka yaba mata ta tashe ka zuwa sallah jazakillahu khairan zadakillahu ilman wa imanan wa ikhlasan yi mata addu'a sai ta ji daɗi ka yi laifi sai ta ce maka mai gida kaza ne yi mata addu'a ka ce na gode kai ina jin daɗin ki kina gyara min kurakure kar ka nuna wai kai din kai ne in gode mata kan kusa ta gyara maka kuma ka ba ta dama ma ta gyara maka gode wa dan adam da ya alkhairi wajibi ne ga hadisi riwaya na imamu abu dawud rahimahullah manzon Allah ce wayi sallallahu alaihi wasallam fala yashkuru Allah man la yashkuru nasa bai gode wa Allah duk wanda bai gode wa mutane a cikin annas wanda ya fi kowa kusanci da kai iyalinka ne sau nawa ka gode mata kar ya zama za ka yi magana akan sharri alkhairi ba ka yi to alkhairai idan sun yi yaba musu duk abin da ke faranta maka rai na abinci ne na tarbiyyar yara ne na yin ibara tsakanta da ta ne na kyautawa gare ka ne na ba baka shawari mai kyau ne yi mata godiya akan wannan wannan zai baka dama in ka kuskure kai magana in tana da hankali da basira sai ta fahimce ka amma in baka godiya akan alkhairi to kuma ba za ta magana akan sharri ba na bakwai at-tajammul laha shine yin gaye gare ta wani idan ka gan shi a gidansa da iyalansa kayan da yake sayar da kasan kwasan kwata yake ko kashi yadda kasan shi ne shugaban yan kwasan kashin Najeriya gaba daya za ka ga shi daman kayan gida tukuna babu yadda suke yadda ka san talakan afghanistan ne ya kwaɓe yadda su ya ɗauko ya saka amma in zai fito yanzu zai gaye wannan ba daidai ba ne yadda suke mana gaye a gida to kai ma sai ka yi gaye gare ta idan ba ta gaye a gidan sai ka gyara mata yi gaye kuma kai ma sai ka riga mata kawai ka yi gaye ka ɗauko hula lafiyayya wanda ta sha staci ka karya ta ka ajiye ka ɗauko tare ka ajiye shi ka ɗauko kaya wanka ko ka ajiye a gefe ka ɗauko ma abun da baka saba sa ba glasses ka ajiye in ma akwai zoben azurfa ɗauko ka ajiye kai ta tarawa in ka gama tara ka ce a samu ruwa na wanka ka saba wanka a buɗa sai ka ce eh, in bokiri guda za ka yau mai gida ina za a je ne ina za a je ki ce bari kawai ki gani wannan yau duk naki ne nawa eh naki ne in ba yi wa jimbiya ba to wa za a yi ba sai ka je kai wanga sai ka fito sai ka saka kayan sai ku zauna ku yi tadi yanzu ta gane wai ita ma ta kai a mata gaye to encouragement ne ita ma ta ci gaba da yi to amma mafi yawa masu addini in ba wanda suka dan samu takaddum a rayuwa ba da dama sun dauka ba yau mata gaye yadda yake a masallaci haka yake a gidansa ya zo masallaci ya shigo a kuntume tun da ya shiga sahu ba kafa sai kana alƙiba zai lankwasa ka tun da gaba haka yake tahowa ya da asuwaki yana ci yana tuka kamar sallama ya amsa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu wai duk wani harafi sai fitar da shi da karfi yadda ka san da mechanical azabi bakin ke aiki ga kokin qur'an ya dora gashi da yan kalmomi kada assalamu alaikum jazakumullahu khairan ya koma gefe na fila wai a ɗakin iyalin sa maka da ina zama lafiya kana ga sahabbai irin su hanzala radiyallahu an da yace manzo Allah zamu zo gaban ka kana wa'azi mu ga kaman ga wuta in mun je gida yace a fasnal azwaj wal aulad sai mu koma nobanya da iyalai manzo Allah yace al-imanu sa'a wa sa'a ce wannan ba munafurci bane da mun haka imanin yake yanzu kai kuwan anjima kai dariya yanzu ka shigo safu ka bangara kafa ka je gida kuma ka kara bude kafa wannan duk shine imani sa'a wa sa'a kenan to dole sai ana at-tajammul laha wai kar ya zama kullum kai kai gaye waje ne ee kai gaye ka zauna a gida kuma ka ce kayi ne don a zauna ka zauna a gida din wannan iya da muhimmanci na takwas akwai almusabaqa fi amalil khair tsere tsere cikin ayyukan alkhairi tsakaninka da iyalanka ya zama kana karantar da iyalai yin ayyuka na alkhairi kai kana yi su suna yi wance na yi wani na yi mu da manzon Allah yake wa Zainab radiyallahu anha ga hadisi Abu Khadija sauran takaddu manzon Allah yake cewa yatba'uni aqwalu kunna yadu in zala zai tafiya sai ce insha Allah wanda ta fi kowa dogon hannu a cikin ku ta za ta bi ni wanda tafi kowa ne dogon hannu Aisha na ana ke daga farkon lamari in ai faɗa ka sai mu riga auna mu sai zo mu gwada na da naki a na fi ki dogon hannu sai duba a anan ya tsaya sai ki dauko da sai a yi ta gwada hannu sai daga baya ce sai muka gane ashe Zainab yake yabawa allahu anha abun da yake nufi da dogon hannu yace tafi kowa sadaka suka ga sai zama encouragement gare su sai sauran suna kokarin su ma su wannan sadaka mata mafi yawa bisa ga ɗabi'a ba kowace mace ke son ka yaba ƴar uwarta a gabanta ba to ka yaba da tare da kuma kawaicin magana kar na ba ta da alkhairi amma ka yaba alkhairin ƴar uwarta ko da ba da rasmi ba ka ga yayi magana da ne da hakaito magana da, basira wannan yasa kuma duka suka ba ta title sunanta ummul masakin ita ce uwar miskinai Zainab radiyallahu anha ne neman uwar miskinai ita ce saboda abin da ta mallaka ya kare aikin alkhairi da ita duk abin da zamu mu zai da to ga ke miskinai sai ta ware wannan kaga menene akwai al-musabaqa fi a'malil khair dole mu rika yi ba ayyukan sharri ake musabaqa ba a cikin ayyukan alkhairi ne na tara sai ku hakuri akwai ababen da ba zan iya fitowa fili da magana a kansu ba sai dai zan rika yin kunyan magana zan rika dan sayewa mai hankali sai ya gane ko ba wai komai ne sai an fito karar an fitar da shi ba kunya bangaren addinin mu ne hadisi a sayyidul jami manzon Allah ke cewa tsira da aminci tabbata gare shi yana cewa alhaya wal iman qulna jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma dhahaba al-akhar kunya da imani an gwama su waje ɗaya ne idan ɗaya ba zuciya ɗayan da kansa yake guduwa duk zuciyar da babu kunya to babu imani sannan duk zuciyar da babu imani babu kunya a cikinta da haka dole sai mun zama masu kunya dan magana akwai buƙatar muqaddimatul jima' kada mutum daga ya zo wajen iyalansa kullum sai ya auka musu duk abin da ya san zai taba a cikin iyalinsa ta yi sha'awan sai mata abin da ka suna taba ya yi sha'awanta ta masa wani ya cikin ababen da hatta fiyayyen halitta ya da ta tabbata a gare shi yana yi da iyalinsa wannan bai ishe kadai ba suka ce bayan ma sun gama kusannin juna har wanka suna yi tare sai a haɗa ruwa cuɗe ni in cuɗe ki fiyayyen halitta yakan yi wannan wani iya ga kaskantar da kai ne yayi wannan to idan kana ga kafi karfin wannan fiyayyen halitta yayi da ukulla filin inda fi'ili muhammadin sallallahu alaihi wasallam ai aka ce ga aikin sa to wayewa da isa da jijin imani shine mai koyi da abin da yi akwai ustazai da dama suna nisan a wurin kuskure kuma ya sa wasu su koma kawo bf gidajensu blue fields fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan haramun ne qata'an ka je kana kallon al'auran wasu maza da mata ko iyalin ka gani addinin ka ba ba kawai addini bane akwai ababen da kai ka san iyalinka tambaye ta me a jikin ke bisa ki jikina bukata ta ki tambaye shi me zai sa a jikin ka ji ina kana bukata ta duk addini amince da wannan to akwai ustazan da idan ya zo rijalin sai da kasan ya zo sallah iqama kawai yake Kadi kadika mata sallah kawai shi shi kawai kadika mal juma'a ne kawai wani abu a ciki wannan ba babu wayewa sai addini mu addini ne na na wayewa na goma da kai al-ihsan ilaiha fil firash kyautatawa ga iyali a wurin kwanciya kyautatawa kala biyu ne mu duba yan halittar a shekarun da zai bar duniya yana da 60 shekara 63 ya zaga kan matansa guda tara kowace mace sanin ta ji bukatar da ke da shi gare shi ya wadatar da ita shekaransa 60 da nawa da uku gobe sai ka samu wani shekara 23 yadda ka san hawainiya haka yake saboda rashin lafiya mutane yawa wani ya sha mai ya sha zaki inda magana ya ce ba sar don yanzu daman duk da barbarun maza kowa da ba da sanke maza sai ce basar mace kuma ce wani ba kawa sai da ce aljanu ne su maza su lankaya wa basar shi kuma ita kuma ta lankaya aljanu Ko yasa ya dace da man da aljanu da basar rake sai su nemi lauyoyi don ana musu shaidu wani lokaci yana yawa kowa da wanda yake jinginawa wannan iya da iya cikin ihsani satisfying juna mafiya yawa babu abin da ke strengthening kauna a cikin aure kaman gamsar da juna tare kuma da tausayi ko kana bukatar mace in ba ta da lafiya to ka batta in ku ta ji yanzu ya ishe ta to ihsani shine ka batta a haka man la yarham la yarham hadisi ne gashi a bukhari wanda baya tausayi Allah baya tausayin sa wani za ka ga baya da tausayi iyalai kwata kwata idan aka turo shi yadda ka san jaki haka yake tahowa duk taka za ka ji gaba ko ko ko shi kenan hakika wannan bai daga cikin addini addinin ka wayayye ne duk abin da za a yi babu nishaɗi to babu abin sha'awa a cikinsa ban gande ga su a dunkule ko ya bi sai duk bude sai ya gane ko sai na goma sha da ikhfa'u sirriha ka zama mai boye sirrinta ɓoye sirrinta duk mace tana bukatan sirrin kwanciyanta in dai ne mutunci tana bukatan ka ɓoye. haka kuma duk miji mai mutunci yana bukatan a ɓoye sirrin kwanciyarsa to duk inda ake bayyanawa to ko ba a sani ba iya cikin abin da ke hana a mallaki juna kuma yake kora albarkan aure hadisi a musulmi zan ke cewa mafi sharrin mutane mai yufdi ila imra'ati wa tufdi ilayhi thumma yunshiru sirraha shine wanda zai kusanci iyalin ya biya bukata da kusance shi kuma sai surka ba da labari yau akwai ɗan matan da ba abin da suka iya sai gulma duk wanda aka yi aure bayan kwana ɗaya biyu za su je labarin face night abun da kawai ya kai kenan aje a basu labari wata waya ma za ta buga don Allah a taimaka a gaya mata kun je gidan wanke ne kuka ji ba su da aiki sai kai kawo akwai mazan da su ma haka suke za ka ji su gaba ɗaya daga ya fito ya ne faru wal murjifuna fil madina kenan da hakika wannan ba addinin mu bane sirrin iyali boye shi ake Abin da shari'a ta amince babu laifi in za ka yi ta wajen da ya dace ka ce bil haƙiƙa wance tana satisfying dina wance na kyautata mini manzon Allah ya faɗi wannan wa Aisha radiyallahu anha tana gefe da aka mata tambaya in mutum ya kusanci iyali ya jin kasala sai ce ina kusantan wannan nima na ji kasala sai nuna ta wannan bai daga cikin abin da yake mai da ma bayyana mai sirri bai ji ba don akwai abin da is natural ba ka so a gani amma kowa sun ya faru kana zauna kawai ga ɗanka ka ɗauko ka fito da shi zai kace wannan ɗanka ne mai sunansa kace Abdullahi ai ba ka Abdullahi zo daga sama ba kuma ruwan saboro ta shata Abdullahi ba to amma eh an san akwai abu amma ko boye shi ake shine addini da haka aka haifi kowa da aka haifa kuma shi ma wanda aka haifa iyayensa da haka aka haife su amma kuma duka haka tarihin boyewa ake yi to ɓoye sirri da muhimmanci tare kuma da sai ka beta ta akan wannan aikin alkhairin in ma za ka yabo a kanta ba za ka fito da komai a fili da kowa ke iya fahimta ba sannan daga ciki na goma sha biyu idraku farkiha wa huzniha ilaika ka riƙa riskan farin cikinta da baƙin cikinta gare ka akwai mutum da gaba ɗaya iyalina ta ƙuntume ta ƙuntume. gaba ɗaya ba zai gane ba ta gama kusata har ta fusata ta kumbura ta bashi shi bai dame ta ba yana zuwa zai kirmar kun dole kunna TV an fara news bari mu duba news okay ya ji Port Harcourt ko ban sani ban magana wata gida gobe shi West Rai ta gama duk abin da za ta yi bai dame shi ba ba abu ta gama kuntumiya to nan ba da daidai bane ana so ka rika gane farin cikin ta da bakin cikin ta musamman idan ya shafe ka ka gane shi kuke dafa shi ne ba ka dafawa manzo Allah yake cewa Aisha radiyallahu anha a hadisi riwaya na Imam Ahmad rahimahullah yace idan muna dafa da ke ina ganewa in kina fushi da ni ina ganewa daga kin motsi zan gane tace kana ganewa yace ina ganewa sai tace ya kake ganewa sai ce in muna dasawa muna cikin lobanya malak ilaihi wa malak ilaiha kenan ya narke mata ta narke masa duka an hade yace in zaki magana sai ki bi rabbi muhammadin na rantse da mahaliccin muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rabbi rasulillah yace amma in kina kofi sai kice bi rabbi ibrahim na rantsa da mahadin ibrahim yace ko sunan ba ta kira duk yadda aka yi da ibrahim sai da ce bi rabbi ibrahim ba za ta taba kiran sunansa ba sai ka ji a gidansa yadda ake yi yace to daga kin ce bi rabbi ibrahim sai in fara duba to kuma ina ka samu matsala sai ki fara ganewa ina aka samu matsala to ko ce zaki ga masa akwai dabarar da zaki masa akwai dabarar da zaki masa ya gane suna ka da ana cikin lobanya suna ka ba fa matsala ta auku matsala ta auku sai ya gane haka Da haka ka ga wanda ke da mana kuma lafazi mai daɗi ga jura shi yasa za a ga daga cikin lafazin laraba aiki da alkuniya ya aba muhammadin ya aba abdurrahman ya aba abdullah shi ma ya koma ya kalle ta ya ce ya umma abdullahi ya umma muhammadin wannan duka da kyau ka keɓanta da ita ka kira mata wani lafazi mai daɗi da ta ji daɗi gimbiya a uwar gida ranke daɗe uwar gida ranke da daɗe amarya ranke daɗe kin fi Amariya. sai ka gaya mata akwai wanda ita ba Amariya ba ma ta fi amarya Mutum kuma ka ce yake dubul amarya ita dubul ne dubul amarya ne amarya a kaza amarya a kaza amarya a kaza wannan duka yana da muhimmanci a kaga manzon Allah shi da kansa ya gane yaushe ake shirya yaushe aka bata to wani baya gane ya to tana so idan ta dan tsume ka gane ba gimbiya ya kika haka ko dai na dan yi wani abu ban sani bane i hope za a yafe ne ko sai ka dan sassauko da kanka in baka san me kai ba to sai a gaya ma amma wai kar ka bari ta ne ta hada wayoyi gaba daya ka zo kai kana magana dala ka mun to wannan kawo shi kawo to dala dala ka mun remote control ya bace ka da ruba kadin da ka da zo mun da fa'id nan zo da ita tana so ka gane ranta ba ta kai ba ka gane ba to shi yasa dama a kullum kashi da gidanka sai ka gane wannan ina cin abin da nake gaya duk iyalin da zan da ita in dai ranta ya ci zan gane ko da ta yi dariya so whenever i enter my house the first thing i do is to see whether the weather is safe for landing or not idan weather din is safe for landing sai kai landing if it's not safe to sai kai dan kokarin kiliyarin weather ya dan yi kyau sai kai landing haka yake kana zuwa ka fara da haka don wata kana sallama sai ta fada daki ba ta so ka ganta ma ba ka wajen ba ta so ka ganta sai ka je dakin da kai sai ka bi ta rage je na zo ne dan ba da hakuri ko na yi laifi rage ke nan in ka dan yana sai ka jaje wani kuma aka gudu shi ba sai ya gudu wai masoro da masoro ma kenan na goma sha uku a talaqqu fil ni ilaiha yin lafazi mai daɗi gare ta yi kokarin kyautata akwai time da za ka iya ranka zai ɓaci kai lafazi marar daɗi to amma ya zama lafazi mai daɗin ya fi yawa lafazin furta kalmar bakinka ke sa a gane mai daɗi ko marar daɗi wani gaba ɗaya lafazin bakinsa bai da daɗi ga iyalinsa wata mace duk lafazinta da mijinta ba daɗi to lafazi idan mace ba ta da lafazi ta shiga uku idan miji bai da lafazi mai daɗi ga iyali ya shiga uku lafazi is very essential ya zama akwai wasu 'yan kalmomi da kake iya janta ko ta ja ka. ga ‘yan boko za a rika sweetheart my darling shi zai yana da wannan kalmar na gama komai ya zama akwai lafuza masu ɗan daɗi da kake magana ba wai komai kai faɗa ba komai wani komai yadda ka san fara sabis daga ka gan shi masu akwai bala'i na goma sha hudu zikir ismi haɗin ihsan kiran sunanka da kyautatawa ko sunan ka kira akwai mai daɗi akwai marar daɗi in ka ce ya hawa akwai daɗi ko babu aman kace Allahu Allahu kaga harafin da babu isti'la'i kayi. daga nan za akwai bala'i manzo Allah yakan bi wajen iyalin sa sai ce ya Aish bai ma kiran ta'un din karshen ya Aish ya Aish haka yake gaya mata ya Aish to na dan sunan masu ya kyautata ta din ma bai kira ya Aish ko sai ya gaya mata to ta san abun a lokacin yana daidai to ana so zama tanaffus kiran sunan ma ya tanaffusi kaɗan kyautata ya zama in ka ji ma kayi babu daɗin to lokacin matsala ya auku ne kai ma da za ka gane daga za ka gane daga lafazin bakin ga amma kar ya zama da daɗi babu daɗi kai sunan kake kira kuma shi yasa ba a san kiran sunan ma kai tsaye laraba da alkunya suka fi aiki wani sunan iyalinsa har kawai yake kira gaba ɗaya kai tsaye ƙarara ba talatu talatu ba talatu sai ka ce abin nan ko ma ba za ka sa samu da irin ummul masakin mana ya ummul masakin ka ga amma wani talatu sai ka tona abin nan ita ma ga da yake kiran sunansa ƙarara lallahi lallahi lallahi kai ta maimaitawa haba ta sai ga abin babu tsari shi yasa aiki da alkunya lafazi mai dan dadi alkunya ake da tsakar gida in kun ke banta akwai kuma sunayen na daban-daban wannan kuma sirri ne wannan zai kai ga <laughs> sai kuma maduhu tajammuliha ka rika yaba in tai gayi wannan iya cikin mafi girman aiki da ba za ba sani ba mafi girma duk tayin da ta yi gayi duk lokacin da ta yi gayi ka yaba kana da aiki mai girma rana ɗaya in ka manta maza ta auku in ka shigo da safe kaga ta saka yar ingila kana ga suka yau mm, mm, mm, eh, ba da zuwa aiki alƙawari ba da ya mutum zama zai yi a ah, ai ba zan fita wannan gaya sai ka ce ko daren da yake bari huta dai mun shi daidai ka dan kalla more sai ka dan zauna sai ya kalla sai Allah wannan bawar Allah Allah kashe ta da ibadi nan ka gama wata kayan ma ba na kirki ba amma dai ka yaba ta wanke ta goge ka yaba wani kwata kwata baya kula da wannan ta saka kayan ta gaban sa ta canza tafiya bai gani ba ta bota ta gama duk bai fahimta ba tana magana kayan ta gani ya ce tibin nan fa na gis not kiliya ta ba wannan antenan ko ta karkace ita ba tibi da gani ba ita ce tibi da ke so gani to ka kiyaye duk lokacin ta canza kaya ka dan dage ka dan fada kalma mai kyau ah, alhamdulillah I'm very much happy to see you like this. فرحت برؤية حبيبي حبيبتي بمثل هذا أنا فرحت بهذا والله كنا kawai kar kai kuskura ta yi gaye ba ka yaba ba mace ta yi gaye ka yaba wani lokaci ya fi ka ɗauki dubu goma ka bata kyauta wata ran ma da gangan za ka fita in ta yi gaye sai ka fasa in fitan ba dole ba ne ka ce bari in zauna ka nuna mata kayi appreciating gayen maza da yawa ba su iya wannan ba kuma ta kuntuma ta kuntume ta kuntume wata gara ka yaba gayan ka rankwashe ta yi mata alkhairi ko za ka yi rankwashe ita gayan nan din in ta ka yaba don kai aka yi wa don in ba ka yaba ba kana discourage ɗinta daga yi ne so mata suna so a riƙa yaba gayan su iyakan yabawa in ta yi ka yaba sai kuma na goma sha shida al'insan ihsan ila ikhwanika kyautata wa 'yan uwanka iya taimaka ka mallaki iyalinka idan kana kyauta wa iyalanka sai ka bar 'yan uwanka a walakance iyarka cikin walakanci ka cikin walakanci babarka baka kula da ita to sai sun yi kokarin raba ka da iyalanka kuma za su ai iyalanka ne suka hana ka musu alkhairi to duk lokacin da kake kyauta wa iyayenka ka rika nuna musu kuma iyalanka suna baka shawari ka rika kyauta musu to wannan sai a samu dankon zumunci peace agreement kenan ko tsakanin iyalanka da iyayenka to hankalinka ya kwanta amma daga iyalanka da iyayenka sun zama in loga head to you are in problem to ka rika ka iyayenka kana kuma gaya musu akwai kyautawan iyalanka cikin encouraging dinka wallahi na ma afa da kaza wanda da tana da ni akai na yi farin ciki suna tunatar da ni akan kyauta muku kuma kuma matan ku rika yi ba kawai je fada ba kuma ku rika yi in ya manta da ƴan uwansa a cikin abin da yake da halin yi ko gaya masa yi don in ba haka ba a kawai sai ke ji babarsa ko wata su da ba ta yi addu'a wanda ta mallake mana da wallahi ba abin da yake sai su to daga nan ko yana son ku kuma sai fara dan dari dari yana son yana tsoron yayi yi bala'i sannan kuma na goma sha takwas al-insan ilaiha bi ahsanil alfaz kyautatawa gare ta da mafi kyan lafazi da zai iya yi mafi kyan lafazi da zai yi bayan na bayan na yabo da yake yi na kiran sunanta da kaza da kaza da kaza ya zama a cikin mu'amala da suke na zamantakewa ya rika duba alkhairan da take a civil yana kira cewa ina miki addu'an Allah ya baki aljanna don kaza manzo Allah yana wannan ko da ba ta wurin mu duba hadisin da ya yake cewa khairu misail alamin mafi alkhairin matan duniya yace na farko Khadija bintu Khuwailid na biyu Maryam bintu Imran na uku asiya imra'atu fir'aun na hudu wacce da wannan hadisin wace ce ta hudu mun kira Khadija bin Khuwailid ai ko mun kira ta wace ce ta hudu Fatima bintu Rasulillah jazakumullahu khaira zadakumullahu ilman wa imanan wa ihsanan ka kira ta kace akan kaza ina ga kine mafi alkhairin iyalaina a cikin ɓoye sirri na kin fi kowace alkhairi wance a cikin damuwa da damuwa ta kin fi kowace alkhairi ya zama kowace ta san wani abu na alkhairi take banta da shi akan saura in ko babu to ba laifi ga dafa zai mai kyau ina ɗaya ƙaunar ki amma sai ya rasa wani alkhairi kika fi sauran mutane da shi ba za ta ji daɗi ba ma gaya mata saboda ta sani karkace mutum ta gaya mata kuma annasiya ilaiha bi ayatin al-alfas ya haɗa da gyara mata kuskure in ta kuskure za ka gyara ka yi lafazi mai daɗi su mata idan zaka musu wa'azi ba ka zaka shoka ce ai ai kaza da kaza ke munafika ne inna munafiquna fi darkin asfar minan nari wa la tuzlamuna fiha kana yi sai ta dauki wannan sai ta ɗora a babarka sai da ta yi akwai munafukai ma tsofi in jahila ne in kai jahilci zai da maka dabbanci da jahilci kuma in kai kai jahilci ba su da maka jahilci murakkabun ala murakkabin za ka yi nasiha kin ga kaza da kika yi bai kyau ba kaza fa Allah ya kira masu munafukai ne ni kuma na fi kowa bakin ciki a duniya cikin munafuka ce don ni nake tare da ki ba na so ki zama munafuka amma kar ka yaba da bala'i za ka iya faɗa akan abin da aka yi laifi amma ba wai ka zo ka yaba da bala'i ba ke munafuka ne ke kaza kaza akwai wanda suke wannan da iyalinsa har abin yi nuni in eh, ransa ya ce mata ke mazinaciya ce shi kuma sai ta ce masa kai barawo ne har ‘ya'yan suka kiyaye wannan suna. Daga ɗan ya da maganta baba ta hana shi abinci ci dan baba take mazuna siya ce. Uban ya ba ta ‘yan rai sai dai kuma ya bi dan ta ce kai ɓarawo ne. Suna wannan lafuzza har gaban ‘ya'yan su kuma babu dalili wai dan a juna rai ne. Mu zo masu haƙuri akwai lokacin da za ta yi abu da ganganta bata maka rai. Kai ma in ce ɗan yi nasara sai sa kai ma kai dan ka bata mata rai da gangan zai ka yi. To idan kai sai ka zama irin irinta idza na tsaka safiyu ta tajibu wa khairu min ijabati sukut in abu aka na jahilci kada ka tsaya kana wannan Bayan ga wannan na goma sha tara takrimu abawaiha ka rika mutunta iyayenta wannan Allah ya kan mutunta iyayen iyalansa inda duk ya samu iyayen iyalai yana mutunta su yakan dauke su kawo matsayin iyayensa ne a cikin gaishe su a cikin mu'amala gare su yana mutunta iyaye babu dama mace ta yi respecting ɗinta ba ka ɗauki ubanta mutum ba za ka zage shi ba ruwanka da shi in ma ya zo ganin ka saboda kaiwa ne kace ba yanzu ba baka shirya ba ko kuma ta yi laifi ya ce daman illar auren yar da ba yar dattawa ba sai ya gaya mata wannan za ta ga mutuncinka duk wani mutum idan ka wulakantar da iyayensa ko da suna laifin to zai hana a zama lafiya da shi Su da ka girmama iyayen mace iya da muhimmanci in mahaifinta wani abu na alkhairi ka yaba mahaifinki wani na mun da tafin gaza in na je gashe sai zauna a ƙasa sai ce shi ka hau kujera bin hakika bai da girman kai kan ji daɗin haka irin wannan iya da kyau ga mace manzon Allah ba iyayen iyalai ba kawayen su ma yana girmamawa Aisha bayan wanta idan kawayen da suka zo Khadija duk sai soyi ya fara kaza a dauko kaza ai kaza har Aisha radiyallahu anha take magana akai me yasa kake haka mutum ne da yake kiwo wancan gona ce da kake an yi riga an yi girbi saura tsuntuwa kawai ake wannan kuma yabanya ne mai kyau ba abin da aka girbe wanne zaka je ka kiwo aka baka yace mai sabon yabanya mana cikin ta bashi amsa kaga ai abin ne dan motsa ba wasu ce wai kishi ya wasu ai kishi ma a buɗe bakin mata ne kasan san buɗe baki wajibi ne amma kuma ba wajibi ba ne to ai shi kishi buɗe baki ne gare su abin da ba a so shine wuce guna da iri da farfanya da kishi har ya rika cutar da wata kina mata sharri ko kuma kina bata da ko kuma kina cutar da shi ko ki sa yi abin zai kai shi wuta na rashin adalci shine bai da kyau girmama ɗan uwansu iya da muhimmanci Aisha irin wanne bata ta masa haka dai sai manzo Allah shi ma ya ta daga baya yace Aisha afdalu Aisha ala sa'irin nisa ka afdalu sarid ala sa'irin taam ko ka fadil sarin ala sa'i da ta'am fallan Aisha akan sauran mata kamar fallan abinci kaza ne akan sauran abinci sai ya bata kowanne da abin da take da shi na alkhairi na ashirin alkhuruj ma'aha inda alhaja fita tare da ita lokacin da bukata da kama akwai wanda zai yi shekara goma bai taɓa fita da iyalinsa tare ba in anguwa ne saboda shi mai mulki ne ko mai kuɗi ne sai dai direba ya kai shi ta zai fita a kasar ba zai je da ita ba hanyar ta daban nasa daban hanyar mota daban na jirgi daban shi haka ya ɗauki rayuwa to wannan akwai matsala duk yadda kake da mewa mata hidima akwai time da kuke fita i don't want to say evening show amma da ce zama visiting show ko ya zama ziyara har so za ka ce shirya mu je gidan mahaifinki ba sai an kai da ba kai kai ka ku fita kuna taɗi a cikin mutunci ku je ku dawo yana faranta musu rai amma kada zama kullum da direba suke ga direba wani matsala ke ta faruwa in ba a samu masu addini ba ma sai da ana kokarin toshe kofin barna barna ya faru da ka ɗauki direban da baka nutso ka ba shi mota rika yawo da matanka ko ina da kuma abadin da rura ka koya mace mota ta rika yawo da shi wanne sauki duk kun yi tafaki ta koyi mota ta tuka shi ya fi sauki akan a bawa direba da ba aminta ba babu kokonto wannan shi fi sauki saboda mai dalili ai shine akhafu dararaini idan ka dauki malaman mu na Saudiya mafi yawa suna ga tuka motar mace haramun ne me dalili saboda ba su da bukatar haka a wancan environment kamar yadda suke da fahimtar namiji ma ya karantar da mata a gaban su haramun ne yau idan ka zo kace namiji ya karantar da mace haramun ne a gaban mu ai mun kada mu da aiki su za su karantar da su wani dan uwa je Madina yayi karatu da ya dawo yayi da tura ya karantar da mata ya ce a ah, haramun haramun ba zai yi ba ran nan ya ji karantar da su kuskurewa yana cikin tafsir sai ya zama nan dinsa mutane nan mutane sun matsa shi a tsakiya suna gwada tsawon gwiwa sai da jiya ta ce aka rama sallah aka shiga nan wurin sai ya ce da rura ne ta ce da rura ta amince ka shiga nan ka shiga tsakaninmu ba za ta amince da ka tsaya ga mu ka rubuta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kana biya muna biyawa ba tunda dai anan za mu haɗu a mota da ya hana sun ya zama da rura sai ce haka ne fa da ya koma sai buɗe ajin mata kaga idan ka auna in kace tuka bayi da amfani to barna kuma da ke faruwa wani lokaci ya fi tukawan muni kuma da mu shekul sam rahimu ka gane ka gane kaza arufi ne kaza kari ne sauki ne amma abun da yafi komai wahala ka gane a'raful ma'rufain da kuma karai ni. barna biyu su ka gane wanne yafi sauki shi fi kowanne aiki so za ka fita da iyalai inda alhaja iya da muhimmanci za ka yi tafiya ne ka ɗauki wani zo a raka yi kaza zo a raka mazu ana mu duba hatta yaƙi yana ne fita da iyalansa sai ya kore a tsakanin su da ta ɗauka da ita za a ji mu duba yaƙin da aka fita da su safuwa duk da Aisha ya je radiyallahu anha to amma akwai da baya sha'awan yawo da iyali yawo da iyali is very essential yana ƙara baka mallakanta da ikon Allah na ashirin da ɗaya alfarhu bi fariha wal huzn bi huzniha ka rika farin ciki da farin cikin da kana damuwa da damuwarta an aiko wanta ya rasu yadda hankalin ta tashi za ta zubar da hawaye kai ma ka nuna damuwar haka kar ka rika boyewa kana mata nasiha sai hakuri amma kai ma kana nuna damuwarka akwai wanda iyalinsa ciwo ga ji amma dariya yake iyalin ciwo ta ji amma shi dariya yake yayi dariya har fa da kasar kan zai gewara yace ne dariya har faduwa nake ta ji ciwo da yake burdewa me dalili ta kula da shi yanzu yana murna iya daga cikin abin da ke sa a mallaki iyalai in ta shiga damuwa kan kana tare ya ta a damuwa amma sai ka mata nasiha in ta shiga cikin farin ciki kai ma kana farin ciki in ta aiki da ka rika farin ciki da wannan dadan amma duk wannan yayi karanci a yanzu sai na 22 طلب تقدمها بتقدمك ka rika neman ci gabanta da ci gabanka misali kai kana ta karatu kayi digiri kayi masters kayi PhD tana zaune a gida babu abun da ta iya sai gane yaya ake iya ɗiban ruwa a zuba a tukunyar miya da ka za ta ɗauki ta ɗebi kofi biyu ko uku ta gane ta ce maka lita guda ne aƙalla ba sai ka kai ta environment na katu da bai dace ba ka duba kowa addinin ka san menene challenges na musulmai a Najeriya ka san menene a duniya za ka zauna ka rika diskasin abubuwan da ya shafi interest na addini tana zaune babu abun da ta iya sai dai sanin matsalan garin kwaki ya kare a'a magi ya kare a'a ka ci zabuwa ga illolinsa sai zama kai kana ci gaba tana nan a jirkake waje ɗaya ba abun da ta iya to kullum kake ci gaba a raye sai ka duba sai ya zai su ci gaba a rika bridging gap din amma in ka basu a waje ɗaya to akwai bala'i za a kai matakin da kai ka ci gaba ka yi nisa su ka su a baya da zaman baya yiwuwa tunaninka daban nasu daban kai abin da kake ga masu ne su masu daban ne gare su kana fita a gida kana ce mata kana tunanin yanzu kana fita a gida corruption yayi yawa sabon Allah yayi yawa tana gaya maka mai gida kaza ya kare mai gida babu shinkafa mai gida bread ma ya kare mai gida milk ma ya kare mai gida kai alƙawarin mun dinki na aihuwan nan da bakai ba ka ce zaka biyan bashi kuma ka ce zaka bin kuɗi dan je ganin gida kai kana damuwa da menene solution na kuma tana gaya maka kuma damuwar duniya kana damuwa da ta za a ci halal tana ƙara gaya maka damuwarta halal kuma bai dame ta ba za a ga compatibility tsakanin sahabbai mun je ga imanin su in mutum bai je kasuwa sai iyalinsa ta biyo shi hanyar waje sai ta rike sai da ce ittaqillaha fina wala tuti'inna harama wa li an nasbira ala ju'in khairun min an nasbira ala nar Allah yawmal qiyama tace ka ciyar da mu halal in ba ka samu halal ba mu yi hakuri da yunwar mu shi yake alkhairi akan mu yi hakuri da wutar Allah gobe kiyama kaga compatibility dacewa da juna shi Allah ne a zuciyarsa zuciyarsa ita ma Allah ne to iya daga cikin matsalar mu a yanzu mutum zai ta zuwa wa'azi ya ji kaza haramun ne kaza haramun ne kaza haramun ne kaza sunna ne kaza sunna ne kaza bid'a ne kaza shirka ne iyalansa a gida ba su ji ba idan ya zo zai gyara kullum fada za a yi don komai suka yi kuskure ne duk wanda bai zuwa wa'azi duk motsin da an yi wa hasu ga kuskure shi in dai mutum baya neman ilimi za a ga sahabbai masallacin manzon Allah maza na gaba mata na baya haka ake karatu me yasa sahabbai ba sa barin mata a gida ko manzo Allah ke cewa la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna kada ku hana mata zuwa masallaci su sallah amma gidansu ya fi alkhairi da su ake wa'azi amma za su je masallaci ba a hana su har faga ahlus suffa da mutum zai wayi gari riga yake da shi bai da wanzo ga hadisi a bukhari manzo Allah idan maza sun taso sai ce mata kada su tashi da wurin an kabbara ba a miƙe daga sujada su jira su dan ba da tazara saboda maza za su miƙe dan a garin miƙewa mazan nan akwai mazan da ba su da wando kada ku ga al'aurarsu. ana fa tsammanin garin al'aura wa ma'azalika ba sai su zauna a gida ba me dalili dan a tafi tare kada a basu a jahilci kai kana karatu duk inda kake karatun addini kake sanin sunna ka bar ta a jahilci nan gaba kaɗan zaman ba zai yi ba in ko ya yo. ka daban nata daban kuma ba za a samu mallakanta ba kuma ba zaman lafiya shi sa sai mu yi kokari ko karatu muke yi wa'azi muke zuwa ta ya za mu je da iyalan mu su rika ji in ba haka ba to akwai matsala in komai ma a bakin ka rage ji ba ta ji a bakin wani ba sai ka dauka kawai wannan dabara ka ne wata ranka ja hadisi da wannan hadisin ka ne da za ta yin komai na ashirin da uku, sabr inda ghadbiha wa qillatil kalam ka zo mai hakuri lokacin fushinta da kuma takaita magana in ranta ya baci ka yi maganganu na ɓacin rai inda hali kaɗan ɗan yi haƙuri in za ka yi magana kai kalmomi ta kai tattu kar ka tsaya kana surutu wannan ya sa manzon Allah ga da ransa ya ɓaci sai ya je masallaci ya tuntuna inda su me dalili ai bai dalilin ce da so tufatarwa ba amma kada ya zauna a gidan ya ta magana sai ya fita shi yasa ka duba ƙarfin hadisin nan na Bukhari rahimahullah man man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut wa fi riwayatin aw liyaskut wanda ke alkhairi da Allah da gobe kiyama ya faɗi alkhairi ko ya shiru in dai ranka zai bata kai shiru to zai wahala ka faɗi alkhairi ta shede ka daga kai shiru a gida kai ranka ba cin ba zagi ba komai kana shigowa cikin ɗakin ta ta yi fande fande ta yi gaye in ta yi laifin da ya ka iyaka sai ka zo kwanta a bakin gado ta yi gaye tana jiran ka sai ka riga الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سنة ميجرا كان من sho الذي يشفع عنده bi ibni, abun sai da koran shedanu sai ka karanta ayatul kursi tana magana mai gida da kai nake kana kul huwa ahad allahu samad qul bi rabbil falaq qul a'udhu bi nas qul in ka gada ma ka maimaita annasu sau uku qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas abubuwan ma ana neman sharrin sauki daga sharrin aljanu da mutane ba abin ba zai yi ba baka rage ta ba ka dan tattofa kai tana magana kana cewa dole sai da koran aljanun mutane da shaidan ka mummulke daga kar ka ce komai ka ce mata aljana ka ce mata shedaniya amma dai dole mu nemi tsaron Allah daga sharrin aljanu da mutane abin ba neman tsaron su akwai bala'i sai ka faɗi wannan na ashirin da hudu al'adul bai na ka zama mai adalci tsakanin 'ya'yanka musamman idan ya zama ba iyali da kake da shi ba shi ya sa mu duba manzon Allah yadda ya karantar da adalci bashir ya dauki ɗansa nu'man radiyallahu anhu ya ba shi kyauta ya hana sauran da suka je gaban manzon Allah zulum ce, manzon Allah kai shida na ba wa dana kaza da kaza sai manzon Allah yace a na halta hu misla haza. duk sauran ka ba su wannan kyauta ce, a manzon Allah yace fala idan in ku haka ne ba zan yi shaida kan wannan abu ba ba ruwa na da shi yace fattaqullaha wa na bayna auladikum ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokar Allah ku rika adalci tsakanin su to iya da kyau abin da ke taimaka ka mallaki iyali kaga kana kokarin daidaita in da ya dace ka ta wani akan wani misali wani ya je primary secondary iya bukatar keken zuwa makaranta wani iya nursery ba dole sai ka saya nursery keke ba sai dai kuma kai niyyar idan Allah ya kawo shi matsayi in kana da hali zaka saya masa wani ba lafiya ka saya magani ai ba zai mai lafiya ce sai an saya masa ba duk wannan babu damuwa a ciki matsayi ka sa musu duk wanda ya naɗe a wannan jaraba da ikon Allah zan saya marke ki sai wani yayi sai ka ba shi wannan baka yi laifi ba amma kawai ka ba wani mota ka ce sauran mm, mm, wannan kuma ka bude kofin barna daga nan kuma sai tasiri har cikin iyalanka na ashirin da biyar al'adul bayna azwajika adalci tsakanin matanka in san gai biyu ko uku ko hudu dole mutum ya adalci tsakaninsu adalci da ke zama wajibi shi ne ciyarwa da tufatarwa da kula da lafiyarsu da iliminsu amma a wajen kwanciya don ka kusanci wata ba a ce dole kuma sai ka kusanci wata ba tare kuma da haƙƙi ne a kanka ƙoƙarin gamsar da kowace wajen sha'awarta yin adalci wajen kansu a zuciya daidai waje ta bare yi ba walan u an ta'dilu bainan nisa walau harastu amma fala tamilu kullal mayli fatadaru hakal muallaka duk matar ta iya lafazi ta iya biyayya ga miji take mar abu mai daɗi ba ta da sa dole fi kaunarta kama yi kokari kada wannan ya tasiri hatta a cikin abin da yake kyautata musu na ashirin da shida an irab an kalami a adaiha hatta min ikhwanika aw min ikhwaniha ka rika ɗauke kanka daga maganganun abokanan gaban matarka daga cikin 'yan uwanka kai hatta daga cikin 'yan uwanta akwai wanda ba sa santa duk mutumin da aka ce duk abin da abokin gaban sai faɗa kansa za a gaskata ba za a kaunace shi kuma zai zama lafiya ba ko kai kanka idan na raji abin da makiyanka suke faɗa ba ta kaunace ka ba to kada ka rika jin abin da ake sukan iyalinka na sharri sai dai abin da idonka ya gani ka shaida da kanka da shi kake hukunci mu duba maganar abokanan gaba sa kai wa Aisha matar manzon Allah tsira da aminci sharri to the extended har annabi ya kore ta a gidansa yake da koma gidan babanta duk sharrin da aka musu da safuwa ka duba irin kula da safuwa ne da baiwa Allah nan da kirarin da ya mata har ya kawo ta ko tambayin ta me yadda ita ajeji bai yi ba amma an samu makiyan Aisha su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suka zaga suka ce Aisha ta yi zina da safuwa waɗanda suke gidan manzon Allah ciki akwai wanda suka yi a yashi ta yi zina ita ba a gaya mata matar manzon Allah sai wata mace ohuwa a dare ta shiga ta gaya mata ta gafa abin da ake faɗa a kanki Aisha da kike na kwana ban yi bacci ba tace manzon Allah ban yi ba ce ni ban sani ba Allah ne ya sani kaga illar maganar makiya har yayi tasiri a zuciyar fiyayyen halitta ya kai ta gidan babanta babanta yake sallah jam'i kunya yake ji da saboda gashirin da aka yi yarsa annabi ya koro yarsa gidansa ita ya kai cin mutunci Allah ya ai tana zaune kuka take ba cin abinci ta ce kawai ma ashku basi wa khuzni ila Allah Allah ya turo da suratul nur kitula ila yawmil qiyama yana kubutar da Aisha yana yabo a kanta wanda ita take da wannan matsayi har kira yake mata da al-mubarra'a min fawqi sab'i samawat daga saman sama ta bakwai Allah ya kubutar da ita to yau idan wani yayi matar ka irin wannan kazafin in ka dauka Allah zai kawo wahayi ya wanke ta a a to amma addinin mu ya karanta da mu hanyar karban labari in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan ta duk inda miji yake jin maganganun maƙiyan iyalinsa cikin ƴan uwansa ko ƴan uwanta babu da ke sai a'a za ta yi kawai ya yarda to zai wahala ya bata haƙƙin da kuma zai fitar da ita gobe kiyama shi abun tambaya ne kar ka taba jin mai kritik ke faɗa kan iyalinka a'a kai aiki da abin da idon kai gani amma in batanci ne duk wanda ke ka zai maka duk wani sharri a duniya ko zai masa dan ya bata ta to yi kokarin aiki da abin da ya bayyana tun daga matar manzon Allah an mata in miji ne ga annabi Musa alaihi salam an masa to haka wannan dole sai ka kiyaye ka rika aiki da abin da ka gani na ashirin da bakwai almailu ila ra'ayiha a hayana ka rika karkatuwa zuwa ga ra'ayin ta in ta dace in ta baka shawari kada ka ce kai shawarin kunan kullu shi min ha ba haka a rika dauka mun ga annabi ya dauki ra'ayin ummu salma radiyallahu anha a lokacin hudaybiya ya ce ba ko kira kuma ba su yi baran sai ba su ya zo ya shigo gida yana complain ya gaya mata tace kai ne yace a'a tace ka je kai in kai za yana zuwa yayi take da ikon Allah sahabbai suka yi take suka yi kaga ta ba shi shawari ya dauka to mu rika respectin ra'ayin matan mu ko da kun kuskure ka gyara mata amma kar ka ce ke ba ruwa da ra'ayin ki Khadija ta ba shi shawari radiyallahu anha lokacin da aka fara wahayi gare shi abu ya tarmar da hankali ya ga malaika ko za ya yi ikira'a ita ta kai shi wajen Nawfal waraka bin Nawfal ita ta kai shi take mu je wajen sa ya amince da shawarin da kuma ya amince je shi baka da lafiya lanka tace je ka ga likita sai ka amince za ka yi tafiya ta baka shawari ina ga saboda kaza da kaza in ta ba da hujja ga fashiya ka karba in ta yi kuskure ka ce na gode da shawarin ki amma akwai kaza da kaza da aka ya dace na yi kaza sai ka ajiye a gefe mu rika respectin ra'ayinsu da an ɗauke ta mummunar gaba da kiyayyar ra'ayin mata sai a ce wai shawuru hunna wa khalifu hunna wai har ma aka ce wai hadisi ne wai ku shawarce su ku saba musu sai ka shawarce ka ce zan yi tafiya gobe in ta ce eh kai sai ka ce to ba zan yi ba in ta ce kada kai sai ka ce to zan yi wai ita kullum opposite za ka ɗauka nata a ba jama'a sai kai toggling whatever she advises you on ba ta dai bane wannan na da uku na da tara at-tafriq bainaha wa bainal munafiqat iyalinka kullum kai ƙoƙarin raba tsakaninta da tsakanin matan banza in dai ba za ta iya gyara su ba to kar ka yadda da matan banza duk wata mace a cikin kawayenta duk kokarinta akwai na kware akwai na banza wata na kware sun fi na banza wata na banza sun fi na kware in za ka bar duk wata mace da zo gidanka ta kebanta da dukkan da matarka musamman da shiga nan ta yi awa uku da shiga nan ta yi awa uku in dai ba alkhairi ke kawo ta ba kai bincike a ja kunnanta ta gyara in ba haka ba rashin zuwan da shi yake alkhairi ai manzo Allah ya ga mana hadisi mutafaqu alaihi masal jalisus salih wa jalisul so ka hamilul miski wa nafis wa nafisul khair shi ne misali duk mutum yana ɗaukan halin wanda yake kusa da shi dole ka iya kokari ka saka ido ka ga wanda suke tare da iyalinka ba na banza bane in ka san ga wata ya bayyana karara matar banza ne tana kawo sharri to kai kokarin gyara recently akwai wanda na zama da su da iyalansu a gidana suka zo da iyalin da matan ɗayar haka wata ta zo gidan ta shiga ɗakin wance bayan ta fito ta shiga ɗakin ɗaya sai ta ce wa ɗayar wance ta yi da wani wane ko matsayin wa yake gare ta ina ji kes din mun kai kusan shaji na dare bai kai sati guda muna magana a gidana akan ya za a magance ita kuma da bisa ta dorar kuma ba kuwa ce ta zo da labarin kwata ba da an kada mai da ce a ita ba ta sani ba haka ko ta kirkira haka aka yi hakuri na sa suka yafi juna suka rayu suka tafi ita wanda aka shirin tace tunda ta ce ita wannan zan ce dole ta yi kuskure ta ce inda ta kuskure sai ta kawo shaidu ce ta yi kuskure wa ya gaya miki wancan ne a'a wane ne shikenan to nayi kuskure ta roki ta yafe ta roƙa ta yafe mata shikenan ya huce to irin waɗannan masu shiga gida akwai su kai ma akwai irin wanda su kama matsala wata za ta zuwa kawai tsohuwa ce musamman da san addini sai da zo gidanka sai ce yalinka akwai goro ina nuna akwai jiyu babu sai ku zauna bautar maza ya kashe ku na je gidan ƙara laji falalu mijinta yana bata kudin karya yana bata kudin fa ne yana bada kuɗin kaza kaza kuɗin cefa ma da yawa yake ba, har ta rage adashi hannu uku take ba yanzu ita adashi ku hannu uku kina zaune ke ku hannu ne ba ki ba. irin waɗannan suna nan kana gidan za ku kawo maka matsala na ashirin da tara shine ƙoƙarin ɗaukan kanka da iyalinka matsayi ɗaya ne sai a wurin da shirya ta ɗaukaka ka don ƙur'ani cewa yayi ne wa sahibatihi wa banihi ai sahiba yace bai ce kanwarka ba wannan daukan ta matsayin sahiba kawa gare ka yasa manzon Allah yake tsere da iyali har ko za da biya da sahabbai sai yace ku yi gaba muna zuwa suka yi gaba sai yace Aisha mu gwada tsere tana amarya suka buga tsere ta tsere shi sai ya shiru ashe masa dan kwantan bauna ne ta abinci irin halin kwanakin amarkin nan yana cikin musabaka in ka dan fita da iyalanka sai ka dan sai wani dan abin sha'awa sai ka kawo gida manzon Allah ya da wannan kiyarin kula din Aisha kwanaki kaɗan ta yi sai ta yi radiyallahu anha ran nan sun da yace to a sake ana ya wuf ya mata kau sai yace to halihi bi tilka an yi wani wani ba yace wancan ɗayan da wannan ɗayan yanzu an rama ta ce yanzu yanzu an yi duro nan. haka zamantakewa na talatin addu'a yin addu'a duk abin da zai taimake mu wajen mallakar iyali bayan waɗannan ababe da zamu sai mun haɗa da addu'a mu rika mika kokon bara wajen Allah don ma tana da wahalar sha'ani yin addu'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama azwajina mata in mace ta yi mijinta take nufi mu tsaya da wannan addu'a tana da muhimmanci duk inda za mu yi addu'a kada mu manta da cewa Allah ya sa fahimta da shiga tsakaninmu da iyalanmu akan gaskiya wannan muhimmin abu ne addu'a wal ajiz man ajaza an addu'a gajiyayye shi ne wanda ya gagara yin addu'a hatta manzon Allah yakan yi addu'a Allah ya taimake shi akan iyalansa ka gane muhimmancin yin addu'ar ka roki Allah ka shiga cikin siffar bayin da Allah zai musu rahama al makhraj wal khatima ko kuma al khatima na karshe abin da yake na karshe muhimmi shine akwai da yaushe idan mun tashi aure ga wanda ba su yi aure ba ko masu niyyar ƙari to sai iya kokari su rika kula da addini wannan shine muhimmin abu kula da addini na biyu kada mu manta kullum a rayuwa mu gane bore mu ba duniya bane lahira ne mu gane wannan na uku iya da ke mu karanta kissar aihuwan imamu abu hanifa rahimahullah zai taimaka mana wajen gane muhimmancin neman mace ta kwarai haka mu karanta kissar julaibib zai gaya mana muhimmancin neman miji na aure na alkhairi in za aure babu lokacin kawo wasu amana bashi a matsayin assignment gare mu ko ya je duba kissar aihuwar abu hanifa rahimahullah a wa'azin da na yi a Nijar mai suna mata ku kiyaye amanar Allah na kawo kissar a ciki kissar julaibi wanda suka nemi kasar a shekarun baya akwai kasar da na yi a Kano na yi magana akan kissar julaibi da tsawo in mutane sun nemi kasar wannan fani'ima Allah shi daidaita tsakaninmu da iyalanmu akan gaskiya Allah shi rayar da mu akan imani Allah ya mana baiwa da mawadda da rahama Allah ya mana baiwa da sakina tsakaninmu da mu da iyalanmu da ƴaƴanmu gaba ɗaya Allah ya kashe mu akan imani kuma Allah ya tsinduma mu aljanna burin mu shine mu rayu a nan tare mu mutu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم zurriyatahum wannan shine manufar shine mu shiga aljanna tare gimbiyar ka a duniya ta zama gimbiyar ka a lahira daskin dari dinki a duniya shine daskin dari dinki a lahira wannan rabin dinki a duniya shine a lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma inda billahi tawfiq بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ورحمة ga kaɗan daga cikin tambayoyin da kuka rubuto tun da yake abin da alhassan ke ce ga dara malam wannan tambaya na tambaya ne cewa wai idan mutum wani abu ya faru da shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wai zai shiga aljanna ya قرآن ياتي الذين da أصابتهم مصيبة قالوا wa لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah zai musu rahama akwai salawa tsira a kansu kuma Allah ce su shiryayyu ne sai dai ba faɗan kawai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun da baki bane sai dai mu fara da baki mu yi itikadi da haka kuma gaban masu su gaska da cewa lalle daga Allah muke kuma zuwa gare shi zamu koma in haka ya tabbata muna mutum zaton alkhairi da tsira gobe kiyama shine aljanna amma faɗa da baki wannan baya amfanarwa sai da aiki kamar yadda malam mai risala ke faɗa shakki rawani rahimahullah fala yakmalu qawl al-iman illa bil amal wala qawl wala amal illa bin niyya wala qawl wala amal wala niyya illa bi muwafaqati sunnah dole duk abu sai da niyya sai da aiki sai da imani kuma sai da rashiya da sunna dole mu tare waɗannan wallahu ta'ala alam malam mai tambayan wannan ta ji cewa ya halatta mata su yi ma ƴan uwansu mata wa'azi da tafsiri kamar yadda mu ma maza muka yi ma ƴan uwanmu maza wa'azi da tafsiri babu laifi mata su karantar da ƴan uwansu mata Aisha radiyallahu anha matar sai yan halda tana karantarwa a rayuwanta har ma urwa ke cewa ma ra'aitu ahadan a'lamu bi kitabillah wala bi sunna wala bi farida wala bi shi'rin wala bi kaza wa kaza min aishata radiyallahu anha ummu ayman radiyallahu anha ana ce mata khatibatun nisa saboda tana iya yi wa mata wa'azi yin wa'azi ga mata ga mace yar uwarta wannan daidai ne a shari'a amma da sharadi kada a wuce gona da iri ya zama within inda ya dace a yi a inda ya dace kada a wuce gwa da iri kada ya ɗauki yawo ya yi yawa kada tafiya ba muharrami ta yi yawa ya zama dai wani wuri ne na nutsatse ko a gidanki ko a wani aji da yake ana kula da lafiyar ku da kuma mutuncin ku a wannan wurin a wannan hali daidai ne a shari'a wallahu ta'ala ala malam wannan mai tambaya na tambaya ne cewa wani ne ya auri mata bayan wata biyar sai ta sai tana da ciki sai ya ce ita ya eh, shi wannan cikin ba nasa bane sai ita ma ta amince ta ce eh cikin ba nasa bane ta ambata wani shi ma wani wanda ta ambata shi ma ya amsa cewa cikin nasa ne to baya haka nan ta ta tafi ta aifi cikin sai wannan mutum yake to shi ka yana son matansa wato miji na farko sai suka dawo suka sake aure suna ci gaba yanzu haka suna da yara biyar shine mai tambaya ke tambaya hukuncin wannan aure idan bayan ta haihu suka sake sabon aure auren ya halatta a shari'a saboda wancan aure na farko daman babu shi na farkon in ya amince cikinsa ne shi kenan in bai amince ba a iya yin dna test ba zai ba da result with accuracy and precision ba amma iya taimaka wajen evaluating dan nawa ne ne da ikon Allah bincike ne na zamani da yake taimaka wajen a iya ganewa idan ya amince ya ɗauki wannan bayan ta haihu ta gama komai wa ulatul ahmali ajalahunna ayyabu an hamlahunna in ta haihu ta gama idda idan kana so zaka sake dawowa a sake yin aure don wancan ba aure bane ba a aure akan ciki yin aure akan ciki wanda suka dan yi sauki akwai malamai biyu daga cikin magabata amma kaulin su ana ga marjuhi ne amma akwai mutane biyu daga cikin malaman masaba da suke da sauki akai amma nan ma ga wanda ya cikin ba ga wani ba ko anantar kuhu aula sai bayan ta yi kuma ko su sun ce dan ba zai ci gadon ba shi wanda aka yi ta wannan hanyar ko da ku sun yi aure in ma shi yayi cikin wanda ya aure ta wallahu ta'ala ala Allah mai wannan tambaya yana cewa ya muallim Isa Aliyu jazakallahu bi khairin ya muallim indi tifilatun ay ibnatun sajiratun allati hal Fatima أما الآن سميتها بحميرة وقال الناس أي عائشة هي التي سميت بحميرة لا فاطمة هذا هذا خطأ لم فإذا سميتها أي دعيتها بحميرة هل فيه وزر إذا كان فيه وزر قل لي اسما جميلا لطيفا لذيذا الذي سميتها به ليس بواجب يمكن أن يغير بين اللقب والاسم هذا يجوز في الإسلام لقب هذا كذا واسمه كذا وهذا لقبه مثل لقب هذا واسمه غير اسمه هذا يجوز في الشريعة ليس بواجب فإذا كان اسمها فاطمة و لقبتها أو لقبتها بأميرة وهذا جائز في الإسلام إن شاء الله تعالى هذا لا ينكر هذا جائز مفهوم طيب وأما إذا سألتني اللقب آخر يكون كحسنى أو ما أشبه ذلك هذا من أفضل الألقاب عند النساء حسنى أو ما أشبه ذلك هذا من أحسن الألقاب لهن ودائما أمير هذا لا يكون لا يكون اسمها إنما يكون إيش لقبها لكل إنسان لكل مسلم رجل أو امرأة يمكن أن يكون له اسم ولقب ولقب والكلية اسمه عبد الله ولقبه الأسيم المثل أو وكنيته أبو محمد كل إنسان له هذه الأشياء الثلاثة فاسمها فاطمة ولقبها إيش أميرة والكنيتها والأمر إليك والله تعالى أعلم sai tambaya ta gaba ita ma mai mai ta balarabi ne ko balarabi ya ce assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu inni as'alu Allah an yafizaka ya muallim amma ba'd hal yujuzu hal yujuzu alwalimatu في العقيقة كما يجوز في النكاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه المسألة هي مسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله تعالى هناك من يرى جواز ذلك وهناك من يرى عدم جواز ذلك من يرى جواز ذلك مثل شيخ ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه في كتابه طوفة الودود لها كان المولود يرى جواز ذلك ويرى هذا من السنة وممن يرى أدم جواز ذلك منهم الشيخ محمد بن ناصر رحمة الله عليه ويرى هذا من باب البدع أحيانا أما القول الراجح والله تعالى أعلم بالصواب إما أن يكون يجوز أن يطبخ الطعام ويؤكل في يوم الأكيكة لشكر الله عز وجل بغير تسمية اسم الوليمة يجوز أن يطبخ الطعام ويؤكل ويوزع بين الناس أو يدعو الناس ويؤكل بغير تسمية اسم الوليمة هذا يجوز في الإسلام مثل هذا فقد فعله أبو مسعود رضي الله عنه أحد الصحابة رضي الله عنه كما هو مقرر ومكتوب ومقروء في كتاب آداب المفرد للإمام البخاري رحمة الله عليه ف إذا ولد للإنسان فدعا إخوانه وأصدقاءه وطبخ الطعام وقدم إليهم من باب شكر الله عز وجل فهذا يجوز من غير تسمية اسم الوليمة المشكلة كلها تدور حول هذا الاسم هل يجوز أن يسمى هذا الطعام طعام الوليمة أم لا فإذا طبخ الإنسان الطعام وقدمه إلى إخوانه وأصدقائه فهذا يجوز إن شاء الله تعالى ليس هناك مشكلة في ذلك فأما إذا سمي بالبليمة فمن الواجب علينا أن نعلم فقد أمرنا وألزمنا باتباع رسول الله شبرا بشبر زراء بزراء حتى قال الله عز وجل في حقه فإن وإن تطيعوه تهتدوا فقد ولد أولاد لرسول الله سبع أولاد هل قام بمثل هذه الوليمة؟ لا هل فعل أبو بكر الصديق مثل هذا هل فعل عمر بن الخطاب مثل هذا هل فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه مثل هذا هل فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل هذا لا والله هم الخلفاء الأربعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أبدو عليها بالنواجس فقد أمرنا باتباع رسول الله وباتباع الخلفاء الأربعة عند فقد سنته لم يفعل أحد منهم مثل هذا فهذا هو باب الإنكار فأما إذا كان أن يطبخ الطعام ويوزع شكرا لله عز وجل فهذا باب واسع لا ينكره أحد من العلماء رحمه الله تعالى قال فقد fa'ala مثل هذا أبو mas'ud al-ansari الله anhu kama ذكرنا أولا والله تعالى alam to yawa musulmi waɗannan su ne kaɗan daga cikin abin da zai samu daga cikin tambayoyinku malam sai kamar yadda aka saba tamboyi addu'o'i akwai wanda suke naka akwai wanda suke nema a gurin mutane akwai wanda suka ayyana matsalolinsu akwai wanda ta ayyana cewa ita ba ta da aure tana son kai mata addu'a Allah ba ta miji na gari akwai wani wanda yake cewa yana da yarsa ba ta da lafiya wato kafanta ya san gari maimakon kafan mara lafiyan yayi zama gajere sai mara lafiyan ya fi tsayi ta zama kaman kafan kangaro saboda kana roƙo dukan yan uwa da kai malam ai musu addu'a ai ma wannan yarin addu'a da fatan Allah ba ta lafiya da dai irin su waɗannan akwai su da yawa bayan kai naka da aka yi maka to wanda aka mun Allah ya amsa mana gaba daya addu'o'i na alkhairi da ake mana duka Allah ya karba ni da ku duka Allah ya kare mana imanin mu Allah ya kare mu daga sharrin shaidan cikin abin da muka sai da wanda mu sani ba kuma Allah ya mana tarayya cikin sa gaba daya waɗanda ba su da lafiya suke neman addu'o'i Allah ya ba su lafiya musamman wannan mara lafiya mai matsalan kafa Allah shi ba ta lafiya kuma Allah ya sa zakkan jiki ne bukatunmu na nesa da na kusa wanda muka sani da wanda ya buya mai daɗi da marar daɗi muna roƙon Allah duka Allah ya mana tarayya wajen magance mana so ina ga sai mu dakata nan idan Allah ya sa muna raye talata mai zuwa kamar yadda aka saba za mu ci gaba da karatu na rijal wa nisa haula rasul ko ta'ala ko zuwa biyu akwai wata muhadara muhimmiya a gaba insha Allah ta'ala abinda muke fara Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما عندي وبالله التوفيق